da karatu da tashi da ali wanda muke gabatarwa a wajen masallaci da a wasan zane na amfi masu ne cikin jago da tension a halka ta jiyar a wannan daura ke gabatarwa za mu ci gaba da da inda muka tsaya a yau ashirin da tara ga watan kwakwa hijira sama da shafi talatin sura shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya gabatar da shi gaba ko dai da rashin dai wanda ya kamata ya wasu sa domin irani shi zai kara ko mana da haɗari kasancewa da ya da yawa da shi wanda ta kuke karatu tare da su a ba su da irani ba ta masu mazaɗi don wasu shirin dole da alwawar da irani ya yi da kuma da matsala ta shakku inda yake mai shakka fi hukumi bana azmiyati wajen cikin da'adiyya wannan wani bayanin da wato babu shani a shi wanda ya shakku a kan cikin hukumi sai gina da ya fi bayan ya gina sai ya fi cikin faru a inda shani yake shi ne zafi kan yabi بأنزلوا في شعرهم والقوم نفس بموت سورة القمر سبب العلم يزين به أدرك يزين لجبانا يزين فإن تشين نفسه فالنقمة بأنزلوا في شعرهم والقوم لم حرجوا وأن يرسلكما في تأويل مختلف في محل جار مشهور بالله وجار ومشهور متعلق يزيد تقديره لكن قد يزيد نفس لأجل إناء في أمسه وقومه يجي أوسط سؤال فلا ya ce amma wani lokaci saboda kasin haka tafiye ne wani lokaci tawaya ya kan bayyana a ajiyarri ko kuma saboda jini da suke yi a cikin sallar ko a kawai sallar. Ibadin cikin sallar sun ya riga ya yi bayani inda ya ce ka zafi ne kwakwa kamar mutum ne a bai yi zama na biyu ba don ya wuce maka a farko bai tuna cewa ya ban zama ta biyu ba sai da ya yi karatu ya yi hukumi ba da lajiyar wani ya ban zama ta biyu wacce take suna ce bai tuna gaba sai da ya kulla maka a kai ba da lajiyar wannan aiki to ko a da lajiyar karin suna wacce take zama ta lajiyar nan to ka bari iya zai wannan shi ne misali na shi ne misali na kawai kuma bai kawo shi a tantance ba misalin da kucewar tsura a raka a dai kai ne a raka ta biyu da ake karanta fasiya da tsura sai ka karanta fasiya ba ka karanta tsura ba da ta shiga ta uku kafin ka tuna cewa ba ka karanta tsura ba a wancan raka a ta biyu to sai sai ta karanta fasiya sai kan tafiya da ya yi hukumi sai hukumin da ta yi wannan sura da ta kuce wannan sura ta riga ya ta kuce to haka nan idan farilla ne idan idan abin da ta bari hukumi misali ta bar hujjada ta ƙarshe a raka a ɗari kada wannan raka a ba za a yi misali ita ba to amma ba ka tuna cewa ta bar hujjada ta biyu ba a cikin raka a ta uku sai ka kai uku to kaga ma'adin karanta sura din ya riga ya riga ya wuce to saboda haka raka'a ta uku sai ba ta sani ba a ce raka'a ce ta biyu saboda ta biyu an bar da ta ƙarshe da kaji kai hukunci ne ka tuna da haka cewa raka'a ta uku za ka mayar da ita ta zama so raka'a ta biyu to za ka kawai na fasiyar sura ne kamata amma kana cewa wanda suna ba kai da kai kuɗi to ka karanta fatiha ne a kurwance saboda ta ɗauka maka a ce ta uku sai sai ruku bayan ka yi rukuni da ka tuna cewa wannan raka ta uku za ta kasance da biyu to ka bar karatun sura sannan kuma ka bar ka bar bayyana karatun da ake da saboda ɗaukin wannan sunna to tabbali ne za ta in ta gama in ta bayar da ta hukunta zama kautaki to za ta yi karatu wannan shi ne asalin batun cewa da ya ce yawanci turanci ne ma'ana kalli a kalli saboda kucewar tura a raka'a ta uku wacce kamar yadda ita ta ce tunda ta zama ta biyu kada da aka rasa tura sai kuma muka tuna cewa ita ce ta biyu ba ta kuka ta biyu ta farkon ta ɓaci wata ta uku ita ce ta biyu ba sai da ta yi rukuni ta ga ta ta kare su ba karanta tura ba a raka'a ta biyu to saboda rashin karanta tura a wannan raka'a to shi ne kabiliyar zaɓe to shi ne kabiliyar zaɓe لكن قد يزيد نفس لأجل لأجل بذات بذات الشيخ وقوله يأتي والقول من ألف يا غير كل كتاب وكان لا باوى أنك في تشير مضاف إليه وساء المعاولة كما يتفكر في في في والقول منكما والحب من جنده وكون الجنة حتى في جنة المضاف إليه حتى كانوا على الإسلام لأن لا يمكن يزيد ببناء واحد في حكمه وكونه ولا شيء ذلك نفس الدم في فعل الكلمة جاء من ظروف أسباب متعدد بين الشيء والشكل في مزرعة الاستقرار in kafiya da dalilin kenan an kawo kuɗi a bankin da ya wuce an kawo kuɗi a bankin fi'in a bankin gaba da shi wannan a shirin adadi sai da mu'ayyini ne na kafiya amma shi na shirin da abin uwa sai na karantarwa shi wannan abu da wanda ya to saboda haka a wani shi da wannan wannan don su gaba da da tsaya shi ne mun tsaya ne a inda wata ke cewa a bayan da zaka wa arba an kulli ina arba inda ina arba shaɗi da kulli fi a shi sauka cewa idan kuma shi suka kai ɗari uku to a kowane ɗari za a ɗauki da ɗaya haka da idan ya wuce haka har zuwa asaba a duk lokacin da aka dinga ɗaukar ɗari a ɗaya a ɗari ɗaya a ɗari idan aka ɗauki ɗari guda biyar a ɗari biyar idan guda uku ko huɗu suka hau sai wanda ya sanar da wata kusa ko a musaka a cikiya to saboda haka wancan kariya da ya faɗa to za ka yi har zuwa lokacin da kuma yin za su tabbace da yanku sai ka tafi a kowane ɗari a wuya ɗaya haka idan ya yi sama da ɗari hudu shi sa shi in su a idan aka daga adadin ko aka daga makin zuwa sama da kai kuma aka kowace ɗari za ta fito da shiga da ta ba da ɗari da kuma kafuya da kai kira. A jiya kun yi bayanin cewa a misalin misalin rakumi daga biyar har zuwa ashirin da hudu da ana sarwa a akuya wanda ya kai ashirin da biyar za a fara sarwa a alaƙun kansa za a fara da shi tukwara har zuwa jirga rantsin wannan shi ne yin haji ni mun yin tukwara lawun yin tudahu shi ne harun shakka sannan ciwo kuma daga shi an ce a bintu maka wacce ta shiga shekara daya sannan kuma bintu da hu wacce ta shiga shekara in an ce binta wacce ta shiga shekara na ce da za a wacce ta shiga shekara a kira to saboda haka wannan tafsiri ya zo ne a hadis da mai za ta fi sauran mai ta ya tsoka takardar a cikin mashi da ya shi nisa. Gabanin wasiƙa ce ya rubuta a cikin wannan bayanan za a aika wannan wasiƙa zuwa da bahari. To ya rubuta wasiƙar ya tsoka ta cikin mashi da ya shi nisa mashi to sai ya rasu ba tare da an ɗauki wannan wasiƙa an aika ba a da mahaifiya da kira ta kula da su aka yi wa sai ta abokan sai ta to sai aka ga wannan wani shi aka dawo sai ta abokan sai sai na abokan ya ba wa anan tsari wannan wani shi kai da shi ba a rai to a cikin wasiƙa wannan wasiƙa wanda aka yi manzo ne ya rubuta haka nan hadisin ma'az bin jabal wanda shi ma manzo ne ya aike shi haka na ji su sai na ali radiyallahu ta'ala an wa'annan hadisan guda uku duk misali na rakuma da adadin da za a fitar da kowanne daga shi misali na shanu misali na tumaki suka fi fito cikin waɗannan hadisan da wasu domin kowace za su za ka ga a wasu a cikin shahararru wanda ita za ka yi kokari ka haddace wa ina hadisan ka haddace da gidan wannan bashi ni bayanin misali a bayan sassa hadisi na jinsi mutum kamar hadisi da ina abubuwa kuma ba ya bayan cikakke musamman ka tattara na fuskarsa da riwawoyinsa da abin da ake karda لو كنا نرجع الى الاسلام مع الولاء الثاني حديث الكبرى مولاه عثمان بن عفان وسمع اسم عبد الله بن زيد بن عاص دوني حديث دخلت الى ابو هريره وما قبلنا عنه ثم وجدنا الحديثين كلها كنا sun tattare duk matsalolin da suke bukatar da su a bakina a bakina a bakina وهذا ليس باب تساهل عن سيدهم العزيز سيدنا علي حديث سيدنا ابو بكر وذلك عن الصور المعرفة لكما عن عن الشباب domin domin kasancewa da suna da bau shi ne muka saka ya ke hada da wanda yake yin da dukkan wayannan abubuwa cikin kuma kaza kaza cikin shan kaza kaza kuma kaza kaza na fi gaba da suna cikin waɗannan a cikin wanda kuma da ta jiya kawar da su mun faɗi waɗannan shekarar su da shi ne ce wa an fi al'arbani wa nafsi kan usul wa kwari za a bani da ta ajiyamu wa an fi al'arbani ya ce idan riba sai shekara wanda suke haka nan idan nafin ƙananan dabbobin da aka haihu sai suka yi shekara kada da su wato yi shekara kamar shekarar asalin rikini ku gane wannan kai ne kake da dinari ashirin ya ya cika ya cika misali dabta da cika shekara ka fitar musu da zaka sai ka siyi wani abu ka samu ribar dinari goma suka zama dole suka zama dinari talatin to wannan dinari talatin da kama ɗaya aka fitar da zaka saboda riba da ta samu dinari goma nan to yin shekara riba shi ne yin shekara kuwa kuɗi haka da inda kana da misali dinari goma sha biyar dab da shekara to sai ka samu riba sai ya cike ribar dinari da ya shi da mutum dinari a sha su saboda haka za ka fitar wannan dinari a shirin sun zanta saboda ribar da ta samu na dinari ko dinari biyar ya cike maka da goma sha biyar sun fita zaman su a shirin misali to uwar uwar kudin wannan goma sha biyar sun ci to haka na misali bangaren dabbobi kai ne kana da tumaki tumaki talatin da biyar duk da shekara shi kenan sai suka sai wasu biyar da shi suka haifi wani masu suka cike wannan talatin da biyar din zamo a kwari kasancewar talatin da biyar din shi ne abin sun yi shekara da wannan 'ya'yan da aka haifa masu biyar din kuma to suna da hukuncin asalin kwanciyar da bashin da ke haɗe. Haka shanu idan kana da misali a shirin da biyar. Ƙarshen shekara sai aka haifa, aka haifafa, aka samu a guda guda biyar ta cikin talatin. Saboda haka akwai zarka a ciki. Wannan shi ne wa hannun da asali wajen cikin kan wa tsari wasari shi ne duk wani kudin da ya jiro maka wani kudin da ya jiro daga fara'a ya zuwa ne amfani shi ne sun musari kusa kamar kai ne kake da kake da rakuma rakuma uku dab sun shekara a hannun ka dab sun shekara wani sai ba ta hadiyar kyautar rakun daya sai suke da wannan mutum da zama to ya su za ta yi za ta yi zartan yasin hakan kana da shanu ashirin da tara da sun yi shekara a amurka sai wani ma ka kyautar sa ɗaya za ka cike ashirin da tara da zartan saka wannan shi ake cewa a kwari ne bambancin nasin da a kwari nasin dabbobi da kake da tutun sun fi da halarci ba amfani kuma ba su gani samun kai da ake shi da saboda haka wannan abubuwan guda uku riba da dabbobin da aka haifafa da kuma dukiyar da ya shiro maka kan za ku a kyauta ko a sadaka suna da hukuncin uwar wannan dukiya idan uwar wannan dukiya ne shekara to a wannan lokaci kuma sun yi shekara za mu ga sadaka abin da ya ɗauke ma za a ba ni zarta an yahu ya ce la an yahu da an ba ni zarta ya ce banda a ce wannan lafifin ribar ko ɗayan da aka yi ba ko kuma dukiyar da ta samu zai kuhu ita samu ɗin to bai zo ya yi shekara a kan abin da aka riga ya amsar da zakan ba abin da yake nufi uwar kudin da kake da shi in ya shiga zakka bayan ka fitar da zakkan tukunan ka samu zuwa ko dabbobi sun shiga zakka bayan ka fitar da zakkan ka suka haifafa ko kuma abin da yake hannunka ya isa zakka bayan ka fitar da zakkan ne aka baka kyautar mutum to kasancewa ta riga ya ta fitarwa uwar dukiyar zaka to a wannan lokaci to wannan za ka jira wani shekara daban ba za ka shigar da su hukuncin zai shekara uwar kudin ba ba saboda haka ne ya yi ya yi wanda ya ce da amma zaka an da an da kura amma zaka na kan ga ka fitar da zakan ne kayan ya fito to wannan kayan za ka fitar shekarun shekara sai biyu shekara amma kafin ka fitar ka samu wa'in abubuwa guda uku to a wannan lokaci to suna za ka haɗe da uwar dukiyar da ka samu da saka dalilin wannan kuwa shi ne a dalilin wannan kasancewar shi karfi yana da hukuncin abu a kowane abu haka sannan kuma hakan ya fito a hadisin da muke yi ishara wasiƙar manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya rubuta bai aika bai yan ba ya rasu sai na abubakar ya aika a nan teku bayan sannan kuma hakan imam na malin ya rawaito cikin wafafa cewa shekaran uwar kuɗi to shi ne shekarar abin da ya haifafa daga uwar wannan zuciya ne. Wala wala zakka waqtun min an-na'am kaza ka ma duna nisabi wa du'am ko wal yaqum yace ba a yi wa waqtu zakka min an-na'am na dabbobi zakkan dabbobi abin da ya sa yana da kan dabbobi in da kan kuɗi ne misali ne da kuma zai hau kan misali kamar yadda muka karanta hadisin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a wa wasriqa wasriqa nisfu usuri وما زاد على ذلك فالزاد zai tsari in a zuciya ne in dokar da zaka naira miliyan daya in akwai dubu goma ko dubu uku a kai to shi ma za ka yi misali wani misali in ka kuda amma idan dabbobi ne misali kana da rakuma guda biyar har zuwa rakuma a ashirin da hudu to duk da ɗaya za ka akuya da ɗaya za ka na bayarwa sai ya shiga ashirin da biyar da za ka fara bayan ba saboda haka a adadi kaza za ka ba da kaza to adadin da yake wannan da kankani shi ake cewa wasu alkaf alkaf to a wannan ba su zarga dalilin wannan a shi ne ma'azu da jabar rabin Allah ta'ala anhu ma'azu da jabar rabin Allah ta'ala anhu aka aka aka kawo masa zakan wakku aka yi misali aka kawo masa zakan wakku sai ce lam asma shay'an lam asma fi shay'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da manzo ya faɗa adadin kaza akwai kaza adadin kaza akwai kaza amma adadin da ke wannan zakan kan ban ji manzo ya tsaya ko ma a ci ba sai na ji na tambaye ba ta shi a kafin ya tafi ko madina sai mun faɗa mai ka rikuta mai ka to saboda haka ya kasance ya kasance wato a wasu babu babu tsaka a wata riwaya shi ma'aikun jabar ya riki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi sai ce mai da shi hashe shi ba ko faɗa wasu kuma suna cewa wannan tambaya na ma'arifin jabal sai da shi hashiru ba ya yi shi tambaya ba ne a kan wannan a kan a kan wanda muke magana a kan sa shi ne wasu auka ya maka tambaya ne a kan kayan ɗanyi irin su mangoro su koyi su a su a yaba irin su a ɗanyi da su doya a da ake shi ma bayanin su a kan kaba fariya ko kubawa irin wannan shi ne ba da tsirar ya tambaye shi sai masu yi shi zai yi tashi amma a kan auka sun kafin ya zo a mikar sara a yau saboda shi ma su kyau yana da yawa da shi saboda ya iya ake kuma ya iya mutu yana ya kansa da gurare da je da je ya mutu a kan da je ya mutu a kan da saboda aka yi shige da mutum ma'ar da mutum daga wasu na suna da yawa saboda haka a cewa shi ma'azin jabar da ya dawo ta da amini a yake sai ya zo ya tafi na kusan ba ba ba ba ba wannan shi ne zama so da yin ba zaka a ba shi ne yake ka za ka ma nuna nifas haka nan duk zuciyar da bai kai ina nifas wanda ya zo bai da shi ma nuna kamfarci a kukin sadaka wanda ya shi ma nuna kamfarci a wasu minar wani sadaka wanda ya shi ma nuna kamfarci sauri minar shi sadaka mana da abin da ba bai shiga sadaka in kayan gona ne ya gabata shi ne abu cikin guda biyar shi ne ne kwano arba'in arba'in hukumin da ne su a kwano ne kwano kada a kwano da ya ko shi kuma a dukiya kamar da ya gabata dinari ashirin ko dirhamin da ya ce a rakuma ya a rakuma ya rakuma ya a shaku talatin a kuma ya bai to da tsarin bai kai ya taɓa babu babu فجاء الشيء سبب وزن الإمام سلطان السن كرويته وذكرويته وليقوم تشوفنا كن يحكم سكا ذوقون ذكاء abin da ya ce maka wanda kun wasu din cewa babu zaka a wasu din ya ta da kuri shi ba ya kawo biyu bayaniya da ke ginin ta'am amma da yake kaza kaza ta ma nunan guda biyu wani ya ko wannan shi ne ya da dukkan nau'o'in zarka in ce bai kai guda biyu ba to ba su zarka shi ba kamar wancan ba za a ta wasu bai wa aka min fati hatun ma'ar kudan ke shi ne shi ne mutaci shi ma yi jama'a yake wa sanin da ya kanan a zuba ba zakka wannan ishimai ne na malamai da suka bayyana ishimai ne ne da shi da ke da wannan ishimai kuma ibn ibn al-hudud shi ko da ishimai da na kalko cewa ba ta sai ishimai a babu a babu wannan babu zarka kwata-kwata a cikin ba. Bayan cikin haka nan babu zarka a cikin kayan marmari shi ya nuna ya shafi mangoro ko ba a yaba a zarba irin mata. Haka abin da ya shafi ba a kuka kula cikin a layyahu irin salati irin su a dogare irin su cikin su dora gwaza da kanki gaba ɗayan su ba su da kashi dalilin wannan hadisi da muka karanta ba su jabar تعالى معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخضروات فقال ليس فيها شيء kamar da imam turbi ya rawaito a cikin kulli ba haka nan kuma da rabu ya rawaito la zakata da khabarawa duk kayan danyi ba zaka shi kudar din da bakiya kusan ɗaya ne bambanci su dukkan bakiya ne amma an ce bakiya shi ne a duk da ɗaya ne ɗaya ne amma ba a mayar da su a matsayin a shakoshi shi ne lafiya haka ce kuma kuma kayan danye kayan danye su ma duk suna bangaren kayan marmari sai ce dalilin da ya sa zuma ba zakka kayan marmari guba ayaba ba zakka kayan sanyi ma ba zakka jijiya saboda yake ita zakka ta ilmukta ilmukta cikin abin da ake ci ake mai da su koshi don su abinci ne sannan bayan wannan imanin jama'a za a iya ajiye su ba za su tsala shi ma'ana da abin da daga maliki a cikin shi a musulunta shi yana da tsawa su guda shi zaki na farko ana mai da iyali irin su dawa shinkafa hatsi masara a da kan masu irin wannan su ne ake rabawa a ci su a matsayin ba a ci su a matsayin karnari ba wannan na ɗaya ke nan kuma zai su a ajiye su ba zai tashi ma'ana idan aka fita ɗayan wannan ka ba mu zarga a ma'aikata abu ba ba a mai da shi a matsayin abinci ko ana mai da shi a matsayin abinci amma ba zai yi ba a ajiye shi ba ba tare da ya lalace ba ka ga yin su a fasa ko irin su kamar da su irin mata ka ajiye ba zai lalace kuma ba a mai da su a matsayin abinci a ce abinci na a kawo na su na su ka sha shi kenan a cikin hamsin ba ko a kawo ma goma ko a ba ka sha shi kenan a wuce ba ka sha abinci na ba da saboda haka waɗannan shawarar da ba mu dai da yin da su ne a baki a cikin baki ويحصل الإصابة بالشيخين كزهد وحدة بالعين yake za su aka iya haɗa haɗawa abinci nau'o'i guda ka da abin mutum da shi kamar zahar da kuda sai ne kana ga dinari goma kana da dinari ce ka za ka haɗa sai ka kusan ka tsaka zai za ka iya haɗa da zaki a kudin ka na yana da kudin ka na shi ba kowanne da ta in ka buga misali a tsakanin dubi misali da shiga maka bukata ba a tsaci dole kowanne da misali ba shi yasa ce ka za a fi mutum da cikin hali saboda za a fi ta kowanne su ana shi shayi wasu azumi da ma'a haka nan za a haɗa tsakanin ba'an da ma'a haka ce za a sunan abu sunan tunkiya da rufi ba shi ne wani na fa'alin tunki ba shi ba ya ce alfahar sunan abu biyu ne shi ne a kula da kawai ma'ana duk wani abubuwa guda za ta kwamu za su kai lissawa in sun kai a bai misali wannan kana da rago goma kinkiya goma saurin goma a kuya goma a nawa ba zai ba shi ke nan cikin shafa ta kun kafin ba shi dole sai raguna arba'in tumaki arba'in akuya arba'in saurin a kuma da za a da kinki ɗaya wa bukutun da wa haka na bukutun za a da shi yawa shi mutumin rakuni ne a na kwafa shi ne a kristiyanin rakuni shi kuma da ba su da rakuna kayyana sai rakuni da maza da na wannan hukumi yana da dogo wannan hukumi da dogo kaya duk rakuna ne suna ne za ka haɗa wa kwakwaro ne da jawabi istiha haka na shanu za ka haɗa su da shanu da mutum shigar shanu kwakwalwar da ake fara da shi da shanu haka za ta yi mutum da ke haɗawa za su haɗu alƙamku alƙamku ne shi a yi mutum ba haka nan da abin nan haka nan alkama za ta haɗa da shafi da dukkan shafi da dukkan gaba ɗaya jinsi ne na alkama kama haji ne za ki yi wannan haji wannan baiwa wanda duka kuma jinsin ne da kasama haka dawa da za ta akwai jan dawa ko fadar dawa haka wake za ta ga akwai jan wake akwai farin wake to saboda haka suna haɗuwa da shi na karaya a nan da suke rubun yaro da rubun da ake kuma بالشريف منهما خبر مبتدا الخبر اي الصائر بالشعير مبتدا الخبر فنفي الثلث يصاب للثلث هكذا وين اقوى الدولة عند احد كذا القطاني والثلث والجماع هكذا تقول أبي بهدنا بعض الشيء وكفوان في بطن كذلك الشيء ke da fara ko kuma wanda za a iya dafa su a shi ko ana dafa wa a shi ke da kuciya ko kuma suna da bayan sai an fare a yayan su ke shi wani ya yi zuwa kakuwa da su su bakwai su wani kuma na da zuwa da kuma ba da su a wanda yi da ne wanda ake son shari ne wani ba kuma فكان نفسه ولد وشد الكفرات حيث المكان كمان شديد وكان هذا الشيء سمح في أمر ودى جاء هذا فنجل السيد ذات اليوم يدش من الكرات ذات اليوم يدش كان يوم كمان كان من بلد وعبيد بدون حمال ومعنى Kita ialah menjadi kawasan rumah dan rumah dan jadi rumah badan rumah rumah sama. Orang itu juga lima badan walau rumah. Kata siapa orang jawab suka ce za ka daji da ba su ba kawai wajen gaskiya kawai su ne a kawai da ba ana mayar da don a amurai da su kama ba wanda duka za a haɗa su da shugabin saboda su ne saboda ita ba malamai kuma ya fito haka a wasu riwayoyin hadisi ba a rai da kawai yana ba a rai da kawai yana ijimai kuma yi hukumin shi ne da ya na kanto ijimai a cikin gidan da ba a واضرب على الفقير والمسكين غاد وإذ كل عامل بديل مؤلف مؤلف الخلف ومرتاج الغريب أعرار إسلام ولم يقبل مريد وأن الذي وحد عيد رضا الزكاة وأن القرآن يا أبشر الفقير مدعو والمسكين مسكين هذا الفقير شيء مكتوب بين الأشياء أما المسلم Jika pada negara ada tahun lain itu sebagai ada aku mana mata apa? Kalau itu bukan ini untuk kunci bayar dengan eh ini satu orang bilion bilion sama kunci bukan dia yang bukan ini sekedar apa? Kunci mana itu yang dia adalah apa atau nama kunci? Apa kemarin cuman kita cuman menunggu kita cari maksudnya. Jadi maksudnya yang mengarang mengarang. Sila kita dulu cuma dapat apa aja budi misal jadi kerap. Sebab itu boleh tak ada apa yang dibaca baca oleh kita bahkan bahkan mana pun Sebelum ada dewa mencari lagi bukan teman di ajaran secara kawan. Si kongsi ini ada hukum ada dari hukum hukum untuk orang kerja. Ini yang kaya. Buka ukuran balik dan di mata ukuran. Ini ada celana to kafin dare ba da abinci daren a sai ne mai shi saboda haka farawa na da yawa duk mutum da bai mallaki isra'i ba ya aji ya yi shika bai taɓa ba to ba su yi ta bai shi ne inda da sadakar su su bawa wani mataki jari kuma shi ne jadi banyak banyak semua ada semua itu jadi sebaik mana saya ada bersyukur surat ayat Allah mendapat apa terbaca apa terjadi dari yang terbaca masyarakat sudah apa terbaca yang terbaca apa terbaca yang terbaca makaranta masallaci da sauran ayyuka da kai yi wannan mai abin da ake yi kun kuri na shi ne wannan kuma ba ku kuma wani da Allah saboda sun dai ba jihadi da a yi a yi amfani da kudin a yada a wannan lokaci kudin ba su ake da masallaci ba ta makaranta wannan aikin gobe kayan duk da ta zama saboda haka ana son ga sosai yanzu da misali ake ya zama babu zafi na shahari ingantacce a yi to za a yi amfani da kuma zarta a cikin kuma tsari a ɓangaren da'awa ɓangaren da'awa da zai yada ɓangaren da'awa kuma shi ne kamar ka ka buɗe da nufan malaman kuma ɗanka suna na a cikin ba mata guda ko ka tsiri ta tabar da a ko ƙurani waɗanda za ka yi saba wa makarantu wanda za ka yi saka bayan da ko kuma ka ɗauki nauyin wani waɗanda za ku yi zuwa jihadi jihadi na da bayan yau shi ake makarantarwa wanda ta na ko baya da kuma baya sai wannan za ka iya za ka iya ɗaukan ɗawainiyar gidansa shi da tashansa da yaransa kwasu in ba yake gida ma ka saya ka siya masa abin zarka in ba yake abin hawa ma ka siya masa abin zarka sai ne samu ko wanda da kwanciyar hankali ne zama mai kayan kan da yaran kan san da mutane duk wannan bangaren za ka kai za ka iya iya shi kuma amma gina masallaci gina makaranta a kan na ba ku da shiwa ka wa iskun haka nan shi ne wanzari na a wannan abinan wasu wa wa iskun shi ne wanda wasu ke tsari shi ne wanda suke bayan maza da koko da kuma ta za a iya masu kuɗi su je da sai da yanci cikakke na bautawa a ƙasa yau amin kuma wanda aka tura shi ya san ƙozarka da shi wannan ƙoda mai kuɗi ne za a bari saboda kamar a matsayin ladan ɗawainiyar aikin da ya yi ya karɓo ƙasa shi ne wani amin gina da ya haɗu sannan kuma fadilu shi ne wanda ake shi ta bashi wanda ake shi ta bashi ya kai hankali a ba shi da kai ya ba shi da zama ta ba shi da komi shi da ya yi warwara hankalin da kwanta kuma ya mutu shi shi a shaka saboda da yawa mutane kan kirki masu ibada za su mutu da ba shi a kan su ba shi da hana Allah ya gafara da aljanna domin haka ne farko musulunci idan mutum yana da bashi manzo Allah baya gaya masa sai an samu wanda zai ya bashi idan ba a samu wanda zai ya masa bashi ba zai ce sanzu a da a ku sai shi da shi gida don ku ne ku rinka zama ku je ku kundi shi shi ne da kansa ba zai zama mutum shi da shi gida shi ne wanzari dina da Quran ta fada wanda ake so ku bashi mu'allafin kalbi sun kala biyu shi ne wani mu'allafin kurokokin waɗanda arna ne amma saboda yau sai ne suna mu'amala da kai sosai za a bar saboda ta samu da da jana kuma ba sannan na biyu waɗanda suka musulunta shafi kamar to ta yi yawa ta ce kirista ya ta iya yi za su kori shan wata kori shi wannan in an kai in an ba shi sana'a yana yi a ba shi jari to yin wannan da zarar samun to a kutu a ɗauka a kaka iya mutu gida a ba shi jari a ba shi aure wannan da shi wannan shi ne a cikin sarki sannan wasu guda biyu su ne mulman na kashe kurukun wajen musamman da baka da kuta tsari da kuma bako mabukaci bako mabukaci shi ne gwamnati da ke ke baka a cikin wani kan kan hanya a duk da ya zai ma mabukaci idan bako ba ba mabukaci ba ne da wannan ba a ba shi tsaka wata ne yana tasha yana kan hanya abincin da zai ci da da rusa babu ko kudin mota ba wannan za a ba shi zaka shi ne mota su gari amma idan a garin yana da abokanai ba za a yi zaka ba ko kuma a yana a can garin da yake yanki zai samu wanda zai aka ba shi ne shi ne ko wani kuma za a yi zaka saboda bai zama mu mota shi ba a harar zani su kuma waɗanda za a ba ku wanda mu'azzabu kalmin za a ba wa musulmai waɗanda suke ba bayan ba wanda ba musulmi ba ɗaya ne kawai za a bayan a shi ne wanda aka saka kurkuku amma in aka ɗauka banda wani ma da wanda ba su kurkuku sauran sharafi dole su zama kawai sai dole su kasance ba bayan ba ne بابا وقال وبالمقابر مكانه والجماعة تعتقدهم في جماعة ولم يقبل مريد اتباع كربا والعيد الشق أحقا باع كربا كعبات الزكاة لكن أنا شق أنا شق في سلفي قولنا له أعطوا kuma da gaske ne wata ciki ana da shigo ya kai wannan ba a karɓa masa da zarka ana a tabbatar shi din nan ana jin zama shi a tabbatar shi din nan a bako ne duk wani abubuwa tabbatar da a bashi shi ne a ga'idar a malaman kuka idan musulmi ne shirar a da da kacce ana bai kamata musulmi a kare kashi idan musulmi ne an tabbatar da musulmi sallar da sai a suka ce assalamu alaikum sai ta yi shi da ba da Allah mun sanya mata jini zai shi da duk da ba na sallar da shi da ya yi to kuma shi ne da ni da zai yi da shi ba kar ka yarda in akwai tsaka a bashi amma wanda ake shakku a kansa ba baya tabbata wannan aya ta kai mana bayan wa'ina abubuwa guda takwas wadanda ake ba su tsaka a rashin a cikin yanzu da abubuwa wanda mamu sun saba ma wani ya zo ya yi roƙo ana ce shi habiba sai a fi hatta ta ajiye da sadaka sai zo ne da kuma sai ce zauna har a kawo mana zaka an kawo mana zaka siya ba wannan yana nuna maka mabugaci ana baki zaka ba a wannan ara ta bayyana wasu rubi da kai cikin wannan safari yana bayan da kan zaka shi da kai wasu rubi da kai cikin hisabun wanda المسلمين ومن يسلم للمسلمين في كل عيش القوم لكل كل المسلمات اليوم يعني هنا تبقي أنا بياني أكم وكم في التخيم عن عيشه ranar sallar azumi ya ce ga ta cikin ba ba ku sai za a auna wa ko za a auna wata ciki tana majaba ne an musulmi ومن يمسك أي أدام عن على أرائه tana wajaba kan shi kuma tana wajaba a kan da kuma duk da ake neman arziki da a wajen sa shi ne wannan kuri shi ko bai wannan kuri ba wanda ake nema nema a tsaye arzikin sa ba da wanda shi ne ke cewa zan ga mutum da kai kai da duk da kake cewa yaran ka ne matan ka ne ko su ne suke shi suka ji yaran duka wanda suka girma a gaban ka duk wanda kai kake ba su a ciki kai ne za ka fita mun musulmi wanda kuma zai fitar su musulmi ne ma'ana tsarkarci tsarkai su wanda yake da musulmi mutum da aiki kauni ko kuma za a fitar wa musulmi kuma za a fitar wa duk wanda wannan musulmi yake rike da ƙwa'ar ba shi ne min musulmin da juri da aishi kawai kuma za a fitar mu da yawancin abin da shi ke rayuwa a kai za a yi za a yi ana cin shinkafa to shi ne yawanci za a fitar a shinkafa an ci yawancin hatsi za a fitar a hatsi da duk wani kuma ruwan musulman saboda wannan da kanta wadatar da musulmi ta da mabawa yau ne abu na rana a ranar saboda kowa ya mafara asalin wannan hadisi ne bukari da musulmi da mali an wata suka rawaito فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على العبد والخلق والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه عبد الله بن عمر بن روته يشي قدام الصلاه يا قرنك سكنت السجن قام سيدا اكثر نتجير ثم نشكر حديث يا ابو الشيخ الشعير سبب الشيخ الجبل شيعه الداع كان متعبد في أفعال تعب تقوى باوة تداع يعيو تبع كم باوة تأفضل شيء يعيو تبع كم تاع تنمشي تبشي تكرمي لبابا من المسلمين شد المسلمين شد الشفين مشي مكتبين مسلمين وأن تؤدى قبل قبل قبل خروج الناس إلى الصلاة sannan za a ci an fito a cire gabanin mutane da je su ga sallar su wannan hadisi ya zama mana bayanin cikin na sarkar da abin da za su da kuma wajabcin sa da wanda za a bawa da kuma wanda zai bayar duk hadisi ya gaya ya yi bayanin a kai ita kwanciya wannan shafi na amfi Thank you. صيام شهر رمضان صيام شهر رمضان وجب في رجل في شعبان صوم مشبع في عزمي مثل رمضان يا وجبا وانا اقول لنفس القران تحسن بالصلاه نفس القران شيء شهر رمضان الذي انزل فيه القران حتى سوى ومن لم يكن شهر قبل الكفر في رجب شعبان صوم النساء أو أن رجب كما شعبان عن شوقي حيث يسأل حيث يسأل فكان أنا تشمي وأكلم أبي وتفتح بهذا الشيء وإذا أقول رسالة أذكر damar da suke da shi ne da ba da su shi da kan a wajen da a wasan a wasan ba a kisau da wata magan duk sun kawo hadisai da suke tabbatar da cewa shafi ne da ya ji wata wata shafi ne da ya ji shafa sun kawo a cikin magana a kan malamai da hukuncin su gaba ɗaya da irin yadda albani ya yi wasa da hadisan wanda hadisi da yake da shari ya bar wannan shari ya da mutum tashi sannan gefe guda ya je wancan ɗaya shari ne kuma sai ya sha a ƙa'idar hadisi idan hadisai guda biyu suka zo suka zama a sun zo da ma'ana ɗaya to idan ɗayan da yake ne to da yake zai zama da yake saboda ɗayan da ne wanda shi ake cewa shari wani ya kuma tunan ma'ana warar fa shari dun wa fa'i dun dai fa kamar yadda a cikin ya faɗa shi a cikin kula to kamar wannan ne in ka duba za ka ga cewa sai arzikin wajen to yana ƙasa sai kamata a fili an canza masu himma masu ƙwazo wadanda suke arzikin wajen shaba da ramadan ba kuma dalili na asalin shari'a ya tabbatar da shi ba babu wata rana ko wani wata wanda an zo ta sallama ko shari'a كان عبد بدلا الإبل بدلا الإبل كي لا تجني دليل ولم يمش من لقد ما جئت وجدته في لقاء وجد بينها تتعلم كيف الإبل سوى ذات تعبير كنا صيام تعلم ذات إمام الإمام النووي الشيكارة لا رانا ديني سوى الشام كانت إبل عجل إبل إبل saboda wannan na tafi guda shi ne masu shekara ɗaya yin ko haka ne babu dalili ana azumi a wata wata rana ko a hana azumi a wata wata da ya ka zamu duke na rubuta da rashin karatu da kuma canjin da domin haka idan ka koma cikin wannan zafi masu wajen masu rahab sun sau wanda da za ka kashe waɗanda da sun da sun kama da hadisi ba da shari na cikin abu da ya ba su a hadisin azumi azumi shahar muhabba akwai hadisin azumi shahar muhabba kuma wanda sun yana cikin alashi gurin gurin wata cikin a cikin makoma da aga sha'aban shi kuma sha'aban ya zuwa cikin bai كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم شاء شعبان الإمام البخاري له كرامته يوم أن شعبان لما زعم تبيت ما حرج أبايا هاتي أن شعبان وتلقوا ما أدري وأدري sai ba su ma baya a sha'ama sai da mutum kuma kana rasulun bai suna sallama ya su sha'aba da kullum a ga da na mutum shi muka kama kusa da shi a kan cewa da sai za ka yi an sha'aba kaba da yasa za mu amince da suka rauta a hadisin aisha kuma yana nuna yin azumin sha'aba gaba daya samar shi sa wata ran yake yi wata ran baya yi shi kuma wannan yana nuna kada ya su sha'aba da kullum yana nuna in kai dama jari cikin siya sha'aba da kakada shi kuma rasa hadisin wanda ya zo yi mutum da ya tafi shekara da shekaru da za a faɗa kai shi ba da ya zo yi shi a kan jami'a ba da ya zuwa shi ya wani wannan kuma ya magana duniya ma islam ba ainihin wani da da zuwa su shi ya ta kanana shekara ne yake matsayin da na ne yin kullum arziki yake ba na ba shi ne a shi yake mutsa sai arziki ta da su a sai sun ba ta ta wuce wannan kai arziki su kuma ya mu da sun ba ta ta wuce kai arziki kwana biyu sai ka ajiye kwana daya kwana kwana daya sun ba ta ta wuce wannan sai shi ka je kai arziki a ashirin وأشهر الخروج والتسليم يفصل أي حتى ما شفعش حتى ما شفعش الشيخ عم تقول مثلا مش مكرر أما تعاون تكليفية هي مؤثر في كم سؤال المسؤول عما يزال كجبنا يشوى الله ولا أبو الفتاش فقط إذا كنت مجرمة في أجل هذا الشيء وكان يجي على الفتاش ومتوقع ان هو ابو اكيد الى ابراهيم وسعد ياسر ويوم الخميس ثم تذكر اقوم مكان سعد وكان المبادئ من رجب شعبان رمضان وما شكر الكبائر ما سياتي فيما نقول كما هو كان بيتي كان بيتم لدوك يا دولة أشوفها على أمتي سوف da malaman hadisi sun kamanci halarci irin su imam nawawi ba za su fi jamsa to shi ne ke karfi shi ce wa ukuran akiru kazan muharram wa ukuran akiru ya ce haka nan za ka yi azumi kwanaki tara na farko na watan zuciya wannan ba kwanan na ake gani da mu cewa kwanakin nan tara to ba a yadda da ya alisa alhali za mu karanta muku a cikin yin azumi a waɗannan kwanakin da tara don kan a rage muku himma a rage muku da ibada yanzu kafan za mu saba mai cewa a aisha da nauta ala na tsara wani take cewa arba'u la yad'unna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صيام يوم عاشوراء والأكل آه وثلاثة وثلاثة من كل شهر وركعتين قبل الغداء إذا عائشة تعالى وجهه تلك سوى كل أبوه لو كنا فقط من ذلك الصدقة بايع ذلك نقول كل شيء أجل عائشة من يوم تشيء والأجل azumi goma farko azumi goma ma'ana nan zuciya ita sannan na uku ta ce azumi kwana uku a cikin wata na uku ta ce bai a cikin lokaci kuma a cikin nan ku za ka baya ma ba a masu ya wato sannan kuma na sa shi baya bai dan su idan ma ba ku wannan hadisi sai hadisi abdullahi bin abbas رضي الله تعالى عنه وكمسلم يروته فمن أيام الأمر الصالح أحب إلى الله هذه الأيام سبحانه لنا لعمل سبحانه يعلمك بعد عنه يزور لنا له ولهم أن وجه شيء أن يبعد لك بعد عنه أن يبعد شيء أيك بعد عنه مسمى مهاجم شيء من لا يتعبد كانوا تعالى يكون saboda haka sunna ce mustahabi sun arziki a wadannan gagagu guda tara ya ce wa ahara ra'afinci wa ahara yana nufin musamman ma waɗannan kwanaki guda tara na ƙarshen yana nufin ranar arfa kwanaki tara na kusurci na ƙarshen shi ne ranar arfa to za ka iya yin azumi daga rana na farko zuwa kwana takwas ko ta cike da azumi rana arba shi zai ce wa ahara wa ahara shi ne wa arzaku wa ahaku wa ajiyar mana kwana na ƙarshen rana arba shi ne ta cancanta ba a shafi saboda azumi ne shahararren sananne wanda masu sassafa ba a yi shi wani kashi sanatan auliya wanda a azumi rana abba zai kankare zai yace maka babban da ta aikata shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo a nan gaba shekaru biyu kenan kazar muharram hada na azumi wata alfahari ya ce shi ma ya ce wa ahar da ashi a wata suna za ku da asa wa ikwa ko wa akara wa ahara ya ce a wata azumin wata alfahari ya ce musamman ba ko kuma abin da ya fi cancanta ciki to goma ga wata al'ada shi ne rana ashura wanda suka bayyana dalilinsa a cikin mahalitti sai da aisha dalilin azumin wata al'ada an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya aka shi ayyu ziyadi afdal kana ayyu ziyadi afdal ba'da ramadana قال شهر الذي تدعونه المحرم aka tambaye shi aka ce wanne azumi ne bayan azumi wata ramadana da yake azumin watan da kuke kiransa da suna alfahar ma'ana a nan manzo yana nuna kamar bai dace a kira shi ka sunan almara da suna almara ba yadda yake shaharun da yake nuna mutuwa waɗanda suke kiran da suna ba azumi a shi azumi da bayan azumi wata hawa ويثبت الشعر برؤيته إلى وبصلاة قبيلة كمان يجي وتا لا ثبت عليه كجن وتا ومن أجل مؤدي أهل الكرامة وفي ثلاثين حبيبا في الشمال حسنا وتا نتبتا إذا وتجدك قانا ثلاثة شكل حبيبا من أهل الكاتب أجل فأجل في وسط يشرب على ثلاثة حقوق في وسط شعبان نفسه ذات أشياء أو قرى مكان نفسه وبالبقع دليل أنكم إذا رأيتم خصومه وإذا رأيتم فعقلوا فإن غم عليكم فعقلوا بالشدة تلاقون وأن لقد جاء إمام مسلم الشدة لهم لنا على شدة الشعبان وشدة الرحمن a sha'aban don kwana ashirin da tara jesuwa guda wata ba cikin sha'aban a ramadan da kuma yi ba cikin ramadan a wani jama'i daban rubun ba alaikum ba aka yi mutunta da sha'aban na tsarar Lafazi na farko a na ɗaukar sha'aban da ramadan da wata. Imam ya wato
فرق الصيام نية إليه وترك وقت شربه وأكله إذا تقل العزم لخلقودية الذي إليه يعطي كبات الله وكتاب يعطي الله في نفسي من الأعمال الزيادة قوة شفاء العزم بعد ليله يشهد للدليل دائري دائري دنيا العزم يا شهد من مال يا رسول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ثم نقول عقانا لمن يبين العزم كافيه وما تتبع وفاشل العزم يموت بعد ما يروي أخوانها شيخ يشهد بدليل إليه bibiyar tunde saboda wannan aiki wajen kuwafi shi ne wala su ba shi rubuta wa aka ba shi na shi masashi da ya yi lokacin da kai azumi ga ba su san shi gani saboda azumi ga fara kuma da zai zo a nan wanda wanda wani ya zo ya ce da mutum sabama ma التي أصبت أصبت أهلي وأنا صابر لأبقى أولادنا إلى الأرض به تغشي وتشيش shi ne kafara hal tajid raqabatan hal tajid raqabatan qala la wa hal tastati'u an tasuma sittina yawman أن تكون شعرين متفاتحين قال لا وهل تبدأ وهل تجد طعام ستين مسكينا قال لا إيه من قال Daidoci ya kawo ya shiga yana da asini, yake kana da bawa kusurwa da za ka yanta ya ce bayan da shi. Yake to za ka iya yi asini wata a jere, yake kuma ke yi ba. Sai yake kuke to za ku iya shiyar da sai su sun ne, sai ce bayan da kuma. Shi na manzo ne ya magana kawai. هذا هو العدد الكواكب لأن تتخذ ما تدش كم أنا من كون في أتكاو تجيب ناس أكاو Yake ina wannan mutum da yake yin tambaya, sai yake gane wani musamman shara ta yawa sauri. Sai yake ku ga wannan ka je ka yi kafara ka ka je ka ciyar da miskinan cutar. Yake ban so mu ciyar da miskinin da yake yin talauci? وكيف المسكين بيجي سبب والمسكين يكون من لو بيجي سبب سبب وكيف تكون رسولا كبار كثير بس بيجي من بس تذهب وعطل الآن كتابة كثير بس أبوه بيجي من الآن لأنه أبوه بيجي من الآن in ba shi manzo Allah ne ya faɗa ba sai ba ka fara da shi da kanka amma shi manzo Allah a shari'a yana tasarrufu shi da ya ga dama shari'a man ya ga dama sai ta jinja shi ka a haka subhanahu wa ta'ala yake cewa wal jitu lahu tayyibatun azimu alayhi khabar yake cewa wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ليس حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت saboda haka ne ta da ya mutum da ya ka tafiyar da yaranka to wannan hadisi yana nuna maka kusancin mata yana kai da aji sun fi shi wa aji da sha kuma ya zo a hadisin guda إلا أظن إلا إلا بلال كان يؤثر إليه وقدوش وحسان أرسلة ابن أم بكر هذا قدوش إذا ذلك يكون أن أشان تتسكر أما أي جهة تسعى فهي وإباش باشا وأنا في شهر قيمة من هذا قالوا لي ديوان شوف شيء ديوان أما وانا عرفت ان التشابه كده في كتاب التقويم عرفت اخيه تقويم شو وحيد على الثلاث سنة فقلت انا قررت عليه مثلا ساعة الحديث ساعة الصلاة خير من الصلاة خير من النوم بكلمة الصلاة خير من النوم بكلمة من shi kuma yana yin kiran zalla na ƙarshe yake idan shi ne yake kiran zalla da farko na can cikin zalla saboda haka wannan shi ne a matsalar a Allah kuma da zama ya bayyana yake cewa kun wuce da ku hatta ya tabayyana da ku khaitu da ku yanzu da khaitu da wani da sai sun ba a cikin kiyama ta kai saboda duk mutumin da ya ce ya bayan yankewa alfidari كاذبة وغنى وأجل سيادة والكيء والكيء معنى وترك الكيء تقبل أظن تقبل آمن أنا كذا مسلم وآمن تكتك شيء الكيء وترك الكيء جاءوا أهل الوفاء ومن استطاع أفضل فعليه القضاء ثم يشد وأمن الدم فأعطينا النار ثم دعك الشباب الأمر كان يحسن قدمين مع إنسانية والكيف مع إنسان شيء بالمعين بالمعين يقول كيف إسرع ولأرض حديثة حديثة idan ku kula wata abu zai maka to wannan shima ya ba ta maka na azumi dalilin wannan shi ne hadisi na bukari masu yawan ko mu'allakan ta'adilan yake cewa da ba'a balayi sirri inna ma yukuri shi wala yuri a wata mai imam bukari shi ma ta'adilan الصوم الصوم ما دخل وليس مما خرج البخاري يروي الله معنى wannan kuwa shi ne mutum idan ya yi amai ba zai bata masa ba zai bata masa rafa ba sai yi arziki ba ba zai bata arziki ba sai yi ta gangare kamar da muka faɗa shi asalin arziki wa inna ma yukunju ne arziki sai ke fitar da wani abu a cikin sa ولا ولا ولا يريد بذلك أن أنا استجلال المتعبد أنا سأجلال saboda haka in amai su tare in ba daga kai ba ko da shi ba ba da shi ba da kai ba da daga kai da zai kai wannan shi ne dalili da ba amma ba a san su ba shi ne da shi min uzuri lau aikin min min udurin au aini nau an cewa ko ta kunne ko ta iko ko kuma ta hanci ta wayannan idan kuma ya shigar da wani abu cikin sa ba ta wayannan wuraren ba ba su isa kuɗi shi ba ya ta wayannan wuraren ta kunne a tura ko waye ko ta ido ko kuma ta hanci ووقت الخروج يبدل الى الخروج يشي وين الارض الكوع فايتني عدم من الشيخ لاي الاطباء كان تجربه كان تاثير الى الخروج اكبر على الاطباء والامر في اوله شرط الوجود كتجي وطرقه وكل ممكن ان تشتغل يسمينا الحاكم ba a fi ba ba ma ba shi ba ba a jirgin shi na da hankali to shafi ne na wajen shi saboda haka duk ibada ma a ba tsada ya dauke wa ta ba hankali kama bai wajen ba a gare shi ba abin da yasa ya ce gwamnati da hukumar da hukumi saboda aya da muka karanta حتى يتبين لكم خيط الأسود المستقيم حتى يتبين لكم خيط الأبيض المستقيم الخيط الأسود الشجر ثم أشهد قياما لله وتشهد الإمام الصلاة وليم الكتاب النبوة الحيث مناع يشي وانت يرفع عنك من دوك شيء وتشمك رمضان to zai rama bayan ya dawo hankalinka kwana ɗaya biyu uku ne ko kuma da ba za ta gaba ɗaya da zai rama wani haihu mana haida yana hana sauran wata kuli sauta indiya saba yana hana abu amma za ta iya rama don da ta fahimta idan haida ta ɗauke saboda cikin aisha da suka gabata a hanyoyin su da aiki da muka rasa wannan aiki ta ke cewa na jiki muna zarika wani uban kaba da sauran kusa da uban kaba da tsara shi mana da su ka kawo shi da ke da cewa mata masu aina baya da suwa da tsari amma za su rama wani kuma mutum su wasu da jima'a شعبا من المسجد وإلا حرما يشي باع كل شعبا كأن الشعبي وبشر باع كل وشكر هذا كل مرحالي أعظم ما جاء بشرتي سلم دعبا أي سلم من المسجد دعبا كل وشيء من سنانين زيادة الشواء كل وشيء أجنشي من الأسنان أعظم هذا ba a babu sarrafa to wannan ne ya zama kan wasu bilan nan ne ya kusa alifin ne da shirka wa illa in mabanzan da e lalle ba يمكن تطلب الإنسانية على كل ما شاء فإذا تبت الشواء مسيطة لذلك الصلاة فلها شخصية على الصلاة شخص تسنان تسكن على التعطب الأرجع أي تنحر ما إشحي الصلاة فهذه تسمية منه لأن أقوم وجوة كشخص يقوم شكر كغدا وكذبوا yawa dalilin wannan matsala shi Aisha tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر ويباشر بعد ازواجه وهو ذلك فيتشي وكان أم وكان أملكهم بإرثه بخاري يا رسول تشي رسول الله yana sumbata da da shafan wasu daga cikin matansa shi kuma a lokacin yana da hali to shi ne ya tafi su amma ku danta ya fi ku ya fi ku iya rike bukatar kucinka na kasancewa musamman masu kuma shafi nan da tare da shi ba hawa ba zayya mallakar nafsinsa da hawansa da domin haka kan ku kiyasta kanku da manzansa sun sana makwacin kuma za ku haka da wannan hadisi da bukari ya rasu shi ne dalilin wannan fasada shi wa kan ku ɗauka ka kibirin wahazar غالب كيد وذباب غالب كيد وذباب مبتفر yake wata rubutun ka kafiri yake makuruni ne an yi kusu gana da azumi ya dangane wani abu na duniya ko mila haka dalilin wannan abdullahi abba radiyallahu ta'ala an yake cewa da ba su an yi ta ba a rasuwa'in kibra a shai'a ba da yi na azumi ya dangane wani abu da ke a cikin kunya ko kone abu da ba maka ba a kan aiki ba shi ya danta na harshen sabari kuma da bukari ke yi zaman tsoro ko an ba da tarihar a abin da ya sa ke cewa bukari ya zama ko tarihar da yawa daga cikin hadisan da bukari ya zama tsoro an ba ka sun zo a wasu da kasan cikin da ta masuwa ثم ثم عشت وانت الشيخ الإمام الحجة الشيخ الحق بحجة الإيمان لأن كان متعب هنا الإنسان يستوقف على النقاط شنو اللي يقال كيف يجيب من الرسول إلى آخر الرسول وأنا عايز إن إلا كي أعطى الله عنه شيء sai a hanyar da zai shekara da inda a kusa wata gama a kai aiki mai jiya a ce ya ce ma Allah ka nemo inda aka kwanto shi kusa har ya taɓa wani sai ya mutane ayyuka ne in an riga ya aka wani mana amma ka hatta karata wa zan yace haka na an karata maganganun banza marasa shi asali wahala da ke masoci da hukunci da ka yi hada wakan dauka da fili wahala na ka ce wahala aka yi wakali da duga wabe wanda suke wakali sukuni wakali masu da hukunci dalilin wannan hadisi abu kuwaira wanda ya ta'ala anhu وقال تبشير ما كنت وتفوته بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع ومن أن يدع طعامه وشرابه دون بسم الله كان الأكل أما بالبر ولو ما كان ما كان مرض في شفاء هذا شيء دون أن بعد maka jika baka gani ba ka zauna ka yi abu a da baka yara ko ka yi wa mutane ko aiki da shi a faɗa ka yi aiki da shi ya ce to aka ba ba shi da wata gana ba ma da ya bar shi da rashin saboda shi يعد وأن التعديل لا يمشي مع الناس يكاد غالب كيد idan mutum amaryar jaye shi wani zali ko kuma ta jaye shi ta fada a cikin tsayar duk da faru an an ya ta sauki da kwa saura ibi ba ma da wasu man da raba man da kai ko man man da kai ko kai ko ba za ka ba wani mutum da abin ya jane shi ba da rama na karfa shi kuma su ba a kan kula shi ma shi da ke da na karko shi ba da da ba su bari ba da ba ba kuma da haya kuma da al'adu da hawa a da ba kai ba kai لا يمكن استقرار الله تعالى عن هذا العلماء موبايل طالب وتوفي وصلاة يأتي مصداق جلالة الكلام موبايل طالب عدم الصورة لمنع أبو الإصباح ثاني سلام أو مكان الأخوان كل وأخوان ko auna shekaran wuta wanda ya auna kuran da na shiga haka nan kura na kanki da wanda yake da fiye a kan babur ko keke haka nan asuwaci da abubashe kana da azu haka nan kwana da janaba kwana da janaba janaba ba mu same ka ba bayan yanke wa albarku kafin yanke wa albarku na albarku ba na ka to sai ba ka wanka ba ka kwana wanda duk yana daga cikin mutabar da shara duk shari'a ya yi akwa dalilin kuma wa ma da ala alaikum hawaci a cikin baya sun kallawa ba sai na kunciya ce a cikin ba هذا نوع الاحتياج السن والطماني لسيد البخاري سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تكشف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وقوع الشهود ثم يلتزم ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لنا كنسة لنا كجنبه sannan zai maka ya tashi da aiki masa rana saboda da kwana da janaba baya baka hali sun janaba ba ta sami da bayan sai ke wani cikin ka wani aftaran da wani ya tutsan ini ma ta tabu wani ya tutsan ini ma ta tabu يجب تلك إثنتاء مانع يجي هي قاية إلى كأسا دون أدريدا جيلا شواش كما قصد مكان وأدري كفا وتدور لك جيلا وكي هي قاية يا ولد إلا إن نفاه ما يفيد ونعب بصيحنا ya kore da duniya zai ka yanke niyya kai ba su da shi ba wani lokaci za ka jaddada za ka jaddada bayan mutum yana ɗaukar abubuwa da yawa kamar mutum ne ya kama wata ramadana da ya ce kwana uku ba ku sai ne rashin lafiya kamar sati to idan ya wanke to zai kare saboda ta dawo yayi jera samun alheri haka nan ba su sai ya ji ba da ya yi da ya masa ko ta hari to idan ya yi ki za su ci gaba sai ka sake inda shi illa inna ba wa mani da mun ba ta ajiyu ke cikin rafa'a kaza ka ta ajiyu fakumin shari'a abin da ya sani ya kwaya ɗaya ta wadatar a duk wani abin da azumin da jera kuwa shi ne saboda a matsayin ibada ta to domin haka ya haka ya haka da ke shaharun da magana da ce wa mashin da hukun shahara fadin sai ya haɗa azumi watan gaba ɗaya a lafar ce da sun wata bai zaira ba kuma zan bai ce bincike wannan shari'a ta tsatan wani shari'a yawon ko wannan shari'a talafi na yawon bai wari wannan shari'a shi kuma shahara su dinga kuwa aka yi asini a shirin da tara kan ko da da shi sun samu kai asini guda ne kawai haka nan a kafara fasiya mu shaharai ne ta kari a yi azumin watannin nan guda biyu tamkar kawai ibada guda ɗaya ne ka tamkar kayi raka a ɗaya ne kawai ko tamkar kayi sallar azhar ko kayi sallar asar kamar da za ka yi wa sallar asar niyya ɗaya ba kowace raka za ka yi wa ba za ka yi wa sallar magariba ko asuba niyya ɗaya ba kowace raka za ka yi wa niyya ba ba haka ne sun wani azumi da jera jera shi ne zaman gaba wannan shi ne da mujiba ta addinin da kike da baka da ke ana son gaggauta a gaggauta kuke a nan kai azumi ana son kai su da baki a kai su da baki a da wuri ka za ka ta asirin sukuni hakan ana son kai kirkin ka sahur ka kai sahur sai dabda sani a sarari shari'a yana bi bayan son gaggauta gaggauta da wannan kuma hadisai da guda sun zo ɗaya hadisi yana cewa yana cin sayin musulun la ya zaru na da khairi ba a can ba mutane ana yana da mutane masu arziki ba za su ce ba suna tare da akwai dukkan suna gaggauta kuka bai sai hadisi kuma za ta za su ummaci za ta za su ummaci da kai ba a can fitowa wa akan faho ya haɗa duka al'umma ta suna tare da alkhairi dukkan suna gaggauta da baki mutum suna cikin da kuma wannan hadisi na ƙarshe imam ahmad ya rawaito a da duka saboda haka wadannan hadisai guda biyu su ne dalilin wannan matsala ko wadannan matsaloli guda biyu man afsara farqa kaza wal yaji kafara tafsira magana in a mutum yake duk mutumin da ya kai ya arziki garin da kaza zai rama shi wani ya ji ka fara da idan kuma ya ce da gangan ne shi ta cikin amfin da gangan ne ya ce ya kai ya arziki garin da to ya kara kafara a kan wancan ramuwa da shi ramadana idan azumi na ramadana yana idan ka ba da azumi sai da ka lalata su za ka rama kuma kai kafa abubuwan da idan ka yi su daga can za ka yi kafara shi ne in azida bi akili bi akili bi akili na shuru barin auri mai bi akili na shuru barin auri mai dan ne daga kan ya ci abinci ko ya sha ruwa da bakinsa abin da ya zai auso gano ya sha ruwa da bakinsa wani na nuna maka da gangan amma idan ruwan ya zubo masa sauƙin ne ko sai ko ka fita da suka fara ta wata lokaci baya nuna gangan shi sauƙin gani walau kuki ko kuma wani ne ya fito mishi ko da da tunani ya zuba wasu ماذا سيكون أو بل أو برفض ما بينهما ya ya yi wa da abin da yake da ya yi sai kana an mutu a rana kawai gaman ce na da a cikin ba rana ta yi wa shi da da a wani lokaci da waɗannan abubuwa akwai kasawa a kanka shi da shafin kiyasu ne a kan fitar da da biki shi ne a cikin da kafin ka karanta na kafawa wanda bukari da musulun da ba ni a kawar da shekara a kan buhari wa alifani wannan hadisi to za a cikin da shi wanda aka ce da ya kafara to da kaba su da sanar da ku ta shekara hadisi ya sa ka ce ko ci ce ko sha ke da akwai kafara a kan kayan daga ce saboda duk da an hana zuwa Jaririya ne da wasu mazhabobi kamar Ambaliya suka ce idan mutum ba ya yi kusanci da iyali ba ne ko ya fitar da hadisi ba ne to babu kafara a kan saboda su ba zahirin hadisi kafara a kan wannan aka sa shi kafara. Kamar inda Qur'ani ya hana ci da sha kamar yadda ya hana kusanci da iyali. Saboda haka hukuncin su gaba daidai illa iyaka an yi tasiri ne a da a kawar Kawai an yi batun ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke jirgin kafa. Kenan wannan abubuwa da suke jirgin kafa. Ila ta abubuwa karfi jirga da turfi da turfi autar لتلقي زوجك Bersuka suna bukatar kaba kaba da fuska ko shi da wani wannan ma muna da shi da ko shi da buka. Yace والبعض السري هل حصلت يا وانت إسلام الباشد لاسيا أو كفر كفر وكما وانت يشي بلاغه فيكتكتم أي مباع هنا بلاغه وانت يا حدث عيش وبلاغه نفع الله وشي والله ya ce an halarta ne da aiki da arzikinsa kamar da aka yi wa makari maribar abu a lasa bari sa'in da su na ayyar duka abin da ya sa ce bila ta abu da kare nan idan mutum misali ya zaci cewa ya zaci cewa idan arzikin sa ya kai kawai zai ci gaba da cin abinci ba akwai wani sun kawo da haka duk yadda kana da azumi ne kamar ce ka sha ruwa ka za su iska ya kai ne to wasu sun kawo da sun da azumi ya kare ya kai ne ne ne amfanin ka ba wa kanka wahala ka ka barci ka da sha kamar yadda ya ci ci yanka rana ka faɗi saboda haka ya ci gaba da zuciyarsa wannan ya kasance yana da samu yana da wannan manufa irin wannan ba a daura kafara haka wanda ya zuwa guda goma misali ya ajiye arzika ya zuwa kafa sai wannan su ne masu sauri da hankali ne ke ɗaukar wurin za a iya ɗauki za a iya karɓa ko ba za a sa ba za a daura kafara ba saboda shawari da kare idan shawari kuma ba iya ne a wannan lokaci ba za a karɓa ويوجد يوجد تنفيذ شاء شهادري في مجلس والمساعد هذا من الغاية وأبنيه تبقى تقاشد فيلم أن يجب أتأوي البعيد وتجد من يشوى عنك الباقي كوي عكيك قال أكثر ba za a ake ko daga abin da shi wa manta a rayuwa. Wa an kuma shi na ke tura zurbi. Muharramun wani ya su bi da shi da gani. Yake wa an kuma shi na su. Yake ya ci ya sha a nafila ko da kai ya ajiyuka da nafila tura zurbi ba tare da yana da abin da rashin lafiya ba. haka kuma lafiyar da kanan da kanya da suke sha da kanya an zana muharram wannan haram dan kasancewar arziki na nuna ne kawai da yarda ba rashin lafiya ne ka kama ka maka ci ka sha wannan haramtaccen abu dole ya fi kuma dole ya rama kasancewa ya fita da kusurada da gaske dole ya rama lafi da bai banda wani mantuwa bari shi ne mancewa mancewa ne ya shi ya sha azuminansa wannan ba zai rama inda gangan ne shi ne zai rama shi ne ma'anar za su da bayani dalilin cewa ba za a rama ba a mantuwa تجدل بقى رابع حديث حق العائشة حق العائشة كالوعد الثالثة لأن كاو حديث يرنام الصوميني ويأو إساكي إلى مطاعها كاو الشيء كمان شد حقا كمالا كاو الشيء كتابة وصلا ما تجدو كاو كاو حديث كاو gani kawai da suka saka a sai ya ce fasu ya baka na yau ba ba na kura ma azuka na daya maimakon wanda a da kuka sha cikin wannan hannun cin mutumin da ba da abu da mutu kawo shi da wannan ne kuma ya mutu wajen kawo wanda ya karya lafiya da gangan dole ya nama wannan abu. وكثيرا للثوب شعرين ولا أو إفك مملوك الإسلام حلا وفضلوا لطعام ستين خفيف مدا لمسكين من العيش الكثير وكثرت في ثوب شهرين يتكفى ممكن مكان عشان بيتي انا يكتبين تعزي وتنسي وانا حيث تكازي فانا اتنين aka ce wada wada aka ta wada da haka sun ci hausa na jirgin wadannan أو ممدوح أو حكومة لكفارة لا كان كدا ممدوح ممدوح الحكومة وحكومة المعاش بالإنسان على فنم شيء والنم ممدوح يا yayi ado ne au ko kuma yayi kawa da ba na da yake da nan kamar da فتعرض رقبتي رقبتي رقبتي وهل تجد رقبة مؤمنة؟ وانزلت أشمل من قدر شعر وتفضل إطعام ستين فقير يشي أنتي إذا شرد لي فكيري بسين أنا فقير دائما تشكيل على مباشرة يعني aiki na tasirin a kansa. Mutum ne kowane da ba su mutu gidan aikin da nuna za a ba su mutu abincin da shi ne yawancin abincin da suke rayuwa da kamar da su kafara a baya. Abinci kafara ya da bada a sassuwani wa na sa'in shi ramadana. Bukari da suka wasu. wannan misali ne ko ba su gina ko bayani a kan الحج فرض مرة في العمر أركانه من كل كسر تشتري yake haji ko ɗaya na waji rikani a rayuwa su ɗaya da kungi a rayuwa da mata dalilin tsarin labarar su ta a wani da ya ana ta ta haji da yi samawa ilai da gida haka ya sa hadisi a kudai kuma a kuma hadisi jibril ya sa hadisi a kudai kuma sun kansa hadisi na kansa ya sa hadisi a kudai يدعو عن ما لقد شكر دعوة أو النظرة فإنهما جاءوا أو قالوا سبب أجل حتى ونقاط الشعب قد كانوا في الكبش وقلنا الحج إذا أكبرتم لم تشبه فلا يا غير حج كوي يا لا ناس والنسيب والنسيب lafiyarwa da kuma kuma idan aka bari za a bayyana da shi a daya a yanka kamar yadda zai zo bayan nan gaba da yawa mu wasu a ji hukuku a wata dai da sana'a dai da gaba dai da sana'a a harin fawa wani ba ya ce waɗannan su ne hukunan da yawa yin da yawa a hannun misalai sun su biyar ne akwai karfin manazi misali karfin manazi kamar yadda ya zo a hadisi wakata rasulun zai saka babu a yau saka ma bi ahadi nabiya da kubaita wa bi ahadi shari tsoka wa bi ahadi nashi karnan manazi wa bi ahadi yaman da lantarki جلسة قلنا لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة وأن عليه شيء من البيان الكافي كما لا دام البيان كما فرض المنازل يجب أن كلام وجد الخير وأن الزكاة تتفكر يوم تنشر تكون الجوفة فكانت تتمكى بدون تأثير كما عشت بقل الراجع تسير والي وجم والي وجم في ميلاد الأقل من الجزيرة الشمس عن أفريقيا كتب في والوالي وغير والي وانتاشي وجمع فكان الراجع تتمكى بدون تأثير فكان يدخل تمكى بدون تأثير da lamuran da yanzu ana kiran cikin da suna a sa'adda saboda suna yin sabon maka dunkulai ba kuma tsakanin sa da masallacin na Allah zai wuce cikin zuciya da ba amma ta ɗin kauye ne a wajen mai na yin suna baya ce cikin ta na saka wannan su ne kafai كنا لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو القطع. دون كثير من الدنيا كثير كدونية الحج والسعي حكم الشجاع فقال فكان فقال ما يؤمر من يقول يمشي فرما كم مباشرة حج. تزيد من حديث عائشة ما أتم الله حتى من تبلغ بين الصفا والمروة تشيء الله كذا يشتي حج وانت بيستعين مكان الصفا والمروة كما أتوا عن كل شيء عائشة وخبرية الله بايا يشتي حج وانت بايا بيستعين مكان الصفا والمروة وقوف على حكم الواقع شديد المدس التقوى وآمن فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله إن المشاعر الحرام حتى نهج الشديد الحج عرفة ونحسدي عرفة كلها ممكن والناس يستدلون ببيان الحج عرفة ليلة الأضحى دخل الليلة وشكل صلاة في العالم عرفات ترى الوسط وستة والطواف والساعة فكان الصواب لأن كلا مثلا صواب ركن صواب إمامة الذي وهو التشجاع لكن أنا لسا هذا وشجر الأرض لسا يشجر الكون التشجاع والواجبات غير مكان الشمس قد جبلت منها صواب من قبل لكن أنت واجبكم سوني أبو والنبع العباد yasa ake cewa malikiya suna bambanta tsakanin rukuni da wajibi a bayan hajji a bayan hajji hanafiya kuma in sun ce wajibi suna nufin suna mu'akkada ne in sun ce farilla suna nufin wajibi yasa kan kuma da shi da suka yi bayani ba a na magani متوجه ماشي كان هو هو هو الشخصابة في الصناعات من جميل بلاد قد جبلت وأنتي أدلة بكل با wanda kuma za a iya maye zuci ka dashi shi ne yanka a daya idan kabar wajibi za ka ji akuya ko tauri ko sa ko rakuri ko kula duka sai ka yanka da zai yi suke mafi da kasance. Yin haka ma kuma ka ji ita daga ciki ya ce tsawakun zan da ya shigo maka ana cewa gawa ku kuɗi ba da shi. Tsawakun farkon shigowar ka maka. Wa wasu dubu bisa'ai haka nan haɗa tsawakun da tsari كان لنا قوام جدا فجر الجد فقد هو السعد والمشي مواد مشي فيهما تشيع الشيء معنى توازي كيدا كفرك سعد تشيع فكاته فقد هو من لما كيدا كفرك فأكمل لك على الله وركعة الصلاة انتهت كما هكذا raka'o'i guda biyu da ake yi na tsawaji idan haccin tsawaji ko idan tsawajin tsawaji shi ne wannan raka'o'i guda biyu dan tsawajin rukuni ne raka'o'i guda biyu da tsawaji amma misali tsawajin da kai na umara ne to raka'o'i guda biyu da zai shi zama to ba shi وجود مختلف في وجودنا haka nan mu sauka a mustalika a lokacin da muka dawo ne ma'aikata ne daga abba mu tsaya mu sauka a mustalika wannan shi na wannan shi na wannan shi ma a wajibi mabitu da dace بنيت ليلاتي ثلاث دينا فانا guda ranar gaba ne guda uku a nina wannan shi ma ba iramu ne gashi kafin kudan ba da ke bayan ya ma bayanin waɗannan mai mabu yana cin ma bayanin ne gashi ne gaba da a mun sani da shi ne lokacin hajji da dalilin kasancewa ijibabi wa ijibabi ne kudi wa man farata fi dinil hajja fa da rabba wa man farata fi dinil dinil hajja fa da rabba ba shi ma ba nan ta kuma a arafa da hajji kuma da ijibabi hajji da alima mun bayani Aisha سواء صار ثم يأتوا عائشة إن صرف إلى المنحل انصرف إلى المحل فنهر ثم أفاق إلى البيت وصلى مكة الظهر wannan hadisi shi ne sun sa maka wajen shawar ibada wata ruka kafin cewa shawar ibada muke yi wannan wanda ko kuma duka sun fito a cikin hadisi shari saboda yadda hadisi anar ko abu abu daka ko hadisi mu'amala ko hadisi na ali suka shahara a bayan zakar hadisi shari'a da dafiskan da garibawoyi da sun kuma kan kunnan harshe da kunnan masu babu gaba ɗin mana bayani da ƙasa shi ne bayani ke yi kafin yin inda yake cewa Sigaramu ni kashi kogin kulaita da sai da nishani wa suturar ba. yake tsiran tarika ne kurkurinsa misalta shi ne mutaci da nuna ana ce mata bariba ana ce mata fama ana ce mata zakina ana ce mata yasansa misali wa duka kuma mutaci mutane sha fita da kasa karnin ne na shi karnin malaku mutane mutaci mutane na jama'a kan jiran cuta cikin jirgewa za su kake kuma na mutanen jiran ya damdan mu yana ya damdan kuma ya kashi mutanen yana ana ci haru ba haka nan wani nan ne gafe shi ne ce duk wanda ya zo ya dace ya zo ta hanyar ko da shi ba mutanen wannan da su zama kawai kashi ba galibi mutanen Nigeria da Niger aka ɗauke su a ciki aka ɗaukar da ma. Domin za mu fito, rukuninka zai zama sun tashi. Haka inda mun yi wata tafiyar mu mun je Syria sha ko mun je masa kuke ko mu shayi tashi. To ni gashin Syria da masar da ya zama wani kafa. Da shi yasa ya ce ta ci ha nifaqi haka duk mutum da ya biyo ta kan wannan nifaqi ko da shi ba yana da zama a wannan bangaren ba gasar sun zama ko nifaqi ba sun zo a wannan hadisi da muka karanta da kuma hadisi na nifaqi ya zo a cikin hadisi ruwa ومن كان معه الحديث فليحلل بالحج عن كل عقيد ومن كفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب يبكي بجلبته ركعتين ومن سبب لنا ميلاد الحديثة وما زلت مناسبة أو زاد وفي توحيد عمل تجرد من المخيط تنبيه والحلق مع رجل الجمال التوقيع يجري هكذا تجسيم واجبه saboda ya yi tsaye magana a kan jawabi shi ya dawo da cike maka da abubuwan da ya shafi a wata sai ta wani tana da shi ya haɗe shi ya ka jawo kusurin a hannu dole ne ka ba duk wani abin da yake da shafi suna cewa mahi suna cewa mahi kuka abu da ha ko da ka an da ka da kuɗin kai ke kan kasa kan ko kuma abin da zai ke wani mata karka ba ban da zobe ban da abu da su yi za su fi kasar ke sa abu shi ne da gaba su yi mafi tarbiyya haka da lokacin da kai ɗauki kirani shi za ka yi tarbiyya shi ne da za ka tashi da لبيك اللهم لبيك والحلق معرض الجمال هكذا إذا كجمع أي ماشي كتاب كتابك وكما شيطا شيطا الجمرات وكأتي شيطا شيطا وإن جبالي شكوني نوعي شيطا يشمك توفيا لا يشمك الجبالي شيطا وإن تريد الترتيب وإن تريد الترتيب هل تسمع bayan wakilin da shi kasta shi'a wannan shi ne abin da ya sa musulman da su ashe ta shahara a kan haɗin yawa daga cikin mutanen afirka ba su kauci zaɓin harshe da suke sarrafa a askari da jama'a ne da suka fi lashe kuma wanda shi ya jero maka aikin hajji daga tsohon harkar domin haka ne idan mutum ya karanta risala sai za a aiki hajji a can shi kuma nan tun farko za ka yi daga nan sai daga nan sai har ƙarshe har a ce da shi yasa yake wa in turi tartiba haji kasma'a in kana so a jera maka aikin haji yace to ka tsaya ka saurara bayan abu ka saurari bayani ba hajjin isma'a a mun karba shi daga nuni tauki asalin da isma'an ka saurara sosai sai aka maye kushi nuni tauki da hajji saboda hajjin muka يسمعان بيانه فتوراري بيانه وبدي من خمسة جمعة كتار أفر وانكيش أو تبدع إن جئت رابقا يا شيء رابق يصبر لم يميكات مكان المغرب من ده مكان المغرب مكان المغرب ما يرغبون والي والي بقى زي أبي تقولي أموكا فوقا كفا فوقا in ka zo miƙatin karabi da su ka nassab ka tsabtace kanka wanka su kai wanka saboda wanka a miƙati ya zo a hadisin asma manzo ya ce mata wasu siri yi wanka yake wasassari da saurin wahari fari da da misali su wanka su saka tufafinki ko su liƙe kanki da tufafi sannan ki tafi imrani ana so kai wanka a wannan lokaci ka wajibi yake wankan za ka yi kamar wanka wajibi kamar wanka wajibi ma'ana kamar wankan janaba wa bishiru yadda shi kuma ya haɗu da shiga cikin aikin hajji ma'ana kana yin wankan sai ka yi niyya wankan ka da kuma na tafi da za ka yi guda biyu sai su haɗu gaba ɗaya kamar abin da muka karanta a kana da sun da suka sallama a nisanni shi masjidi da ya fa rakatai sallama ne ɗauki irani yana sallata bakoyi guda biyu a masallacin masallacin Zulaifa saboda haka za ka yi wanka wani farsu idan wa uku da canza alayhi yake ka sanya barko a cikin ka ka ya ka barko a cikin ka shi rani wa uku da canza ka daura zanni ba sa wa da alayhi sai ka sa takalma ba za ka sa sauki ba takalma ba su za ka sa dalilin wannan hadisi la la la yalbisu kusa wala al'amai ma hawfar wa riwaya da ikram wala wala imamata wa sarawi a wata riwaya wa sarawila shi wa ne irani ba a yadda ya sa riga ta ba ba a yadda kuma ya sa rawani ba ba a yadda ya sa takalmi ba kakanni sai su sau ciki ba sannan ko ba a yarda ya sa wando ba saboda wannan hadisi wasu tasiri hadiya sannan ka nemi hadiyar ka ka yi wannan tsarin aikin hajji na da saboda a kafa ake yi sai ka ga kowa yana rike da yar akuyarsa da ragunsa wani yana rike da sa wani yana rike da ragun a kafa ake shirya in yanzu ne ba to in abin haka yin zane ka ko ta mutum za ka yi kan nuna wani lokacin wani zo ya kira zamani kawai rasul ne za a zo a baka kawai ka siya ka cike kana rike da rasul ne cewa an yanka ma a jiya kawai saboda yana ce ma ka je ka siya da yara sun yi kusa ko rago ka je ka yanka ba kamata yin da ya ce ma wannan yana magana asalin aikin hajji na da ka nemi hadayarka ko rakuni ko sa ko tinkiya daidai gurgudu ya kasance yana tare da kai waraka a sai sannan kuma ka abokanci rako'i guda biyu shi ne rako'i guda biyu ne karanta a cikin ruwa sallama yana yin raka a zuwa masallaci فليحدث الحج مع الأمراء. صلى الله عليه وسلم البخاري زمان ذكرته الذي كان هذا هدايا يمير أي الحج خارجة. الكافرون ثم الإخلاص كما يتوقن الرقوع إلى دين أنا يشبه إذا يا المكاتب أركعة تقرق باي فاتحة والباو أركعة تدريب باي فاتحة kamar da shi ma ya zo a hadisi wanda yana karanta su a cikin wannan matsaloli guda biyu na ɗaukar jirani fa in rajista har mu sai ta arna yace bayan kayi wan ka dauki kayi wanka ka sa irani ka ka tsallaci rakoki guda biyu to yace in ka zo hawa dabbanka ko ka fara tattaka a masallacin a lokacin za ka yi irani ka ɗauki niyya misali za ka ce labbaika umratan din umara za ka yi labbaika hijjatan in hajji za ka yi in tamattu'i ne labbaika hijjatan wa umratan za ka haɗa hajji da umra da baya a lokacin da kun yi hawa dabbar ka ko ka fara tafiya in a kafa kake tafiya a lokacin za ka yi wannan niyya dalilin wannan shine ya zo a hadisin jabir a faizar tawar bibira da dubu a hannu zama baya niyyar niyyar hajji sai lokacin da ya hau kan ya zauna ya ce Jini da shi san abu kawai da san abadi, ya ce kuma da niyya, wannan niyya ne tana haɗe ne da magana da tafiya da kan bawo na gari ليس لا شريك لك لبيك او عملكم كما اي وانا اي شيء كمشي كما فعل تسيا لكي كفارة تسيا حين سوى مكة او تسية انا لبى والنجر من غير الفرح او تسية ما يقوم قولا كمشي ما يقوم او عملك او عملك a nan ya yi wakafi ne da su ne amma ba su ne asalinsa kaunan au amalan kaunan au amalan kamar da muka bayani irin su a baya min matasan tarbiya wanda yake haɗe da ɗaukar imani ma'ana kana cewa da bai ka hijjata ko da bai ka hijjata da umrata sai ka ce labbai kallahumma labbai ka ci gaba da ci gaba da tarbiya وجدت بينها كلما تجددت حال وإن سليت ثم إن كانت yake ka dinga jaddada tafiya da kai kamar da kai kaɗan duk lokacin da hali ya zama so ka zo ka sabon da misali tafiya sannan salo ne akwai inda misali za ku gangara akwai inda za ku hauna sama to saboda haka duk lokacin da misali kuka yi sallah a za ka tashi sai ku fara jaddada ta gida in kuka sauka a wani hutun a yi ko in gama cikin kuka tashi sai ku jaddada ta gida shi ne ma'ana wajen fitar na kulla ma ta jaddada halin din wa in sallaita summa in jadat maka wa in sallaita ko kuma haka duk lokacin da kai sallah ka tashi summa inda da makkatu sannan idan makka ta zo kusa da kai fakta sai su kai wanka jijikuwa a wurin shi da ake ce jijikuwa wanda suna da na da yanzu suna kira wajen na afghani afghani ana cewa jijikuwa ko jikawa ko jikuwa musallar su kwani ana cewa kun yanzu afghani dalilin wannan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحرم يمسك السلبية ثم يسير في طواف ويتكل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجهل زي دين السلبية لبيك اللهم شنو معنى مكة شنو مكة sai kusancin makka sannan zai kwana a wani da ake ce masa tsawa ya yi wanka a wannan wajen tukuna sai ya shiga sai ya shiga wajen gidajen ya ce wannan wankan da za a yi a wannan gudu jifawa ya ce ba za a yi wanka da cutanyawa ba saboda ba da wanka da fitar da wani da shi wanda ake kamar da ɗin su ma baya kada ba a fitar da wani da shi ba a su a cire gashi ko farci da zai yi bayan da ومنك درسانية تدخلا كدرسانية أول جزء yake ka shiga ta ɓangaren wannan dutse da ake ce shi ta darsaniyya a maka akwai gida akwai kada gida wannan kadarsaniyya ɗin yana nan can nesa sannan kuda ɗin yana nan ba da maka kadaɗin yana can nesa ya ce wajen ka da sani ya sani kula ta wannan dutsen ka shiga ta ɓangaren wannan dutsen ka shiga maka wannan ana turan dama masu alaƙa ne wani haku ku samun da ba an tattafi wani haka ba a cancanta da mata إذا وصلت للعلم فاترك تلبية إذا كيف gidajen mota gidajen mota da aishar da tafiya da gabar tarbiyya wa kulla shugulin da duk wani abin da zai tabbatar da kai ka bari wasu buka ya ce ka ji dubbaiki ka ji hanyar shiga ɗakin ka'aba wannan duk abubuwan da muke fada a jikin jajin da muka yi hada zuwa da yake duka ya zo da riwayoyin da na fuskarsa manzon suka sallama haka ne yake ka bi hanyar ɗakin ka'aba sai ka je min babu salami bilbaiki min babu salami wasali ka shiga ɗakin ka'aba masallacin ta kofar da ake ce miki babu salami wannan babu salami din da lokacin da ya wannan sarki ne ake kira babu salami a lokacin manzo Allah kuma ana kiran kiran sa shaiba kamar da Aisha take cewa da Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana farahi da tahu inda babu bani shaiba wa dakhala masjida sai ya ajiye ta kusa a gun kofa da ake kira kofan bani shaiba sannan kuma sai ya shiga cikin masallaci wasta min الحجر الأسود كالزرقة kana shigowa ya ce ka tumbaci alhajar al'afwa tabbir ka yi kabbara lokacin da za ka tumbace shi wa a ka shige ta ba a ta ashiwa fin jishina wa kan ya san wa kaddiran mukaddiran za ka hajar ya ce ka cike zagaya guda bakwai da zagaye ɗakin ka'aba sai sau bakwai wa kan ya san a lokacin ka sa ɗakin ka'aba ɗin ɓangaren ka na hagu ma'ana haka za ka yi haka za ka ba wai haka ba haka ɗakin ka'aba yana na ɓangaren ka na yadda dai kuka ga ana yi wa kaddiran mukaddiran za ka hajar mata tu'adili duk lokacin da ka zo daidai da wannan hajar na abuwa ta da ya magana a kai da ke da tsokace shi a bakin ka shi ne mata buhaji shi ka zo daidai da wutar ka zan yamani haka ne ka zo hukumar yamani shi ne rukunin da yake kafin ka je wajen hajjar da abu suna da kashi suna da abu kuma in ka je sai ka tumbace shi lakin na zaɓin yadda yake sai dai shi wannan hukumin da malibin shi a hannu ne za ka tumbace shi ba a baki ba kus bayani yake ka rike bayani na da nake maka filla filla kada ka je aikin hanci ka kasa yi إن لم تسل للحجر المس إن لم تسل للحجر المس إن لم تسل للحجر المس باليد إذا ba za ka iya isa inda hajar aswatin yake ba in masjid ya bi to ka shafa da hannu ka ka miƙa hannunka ka shafa a hajar wasu a hannu ka ba za ka isa wasu iya isa wajen ba musamman ma yanzu da ake cutu da yawan jama'an nan wata a dalfanni idan ka shafa da hannunka hannun naka sai ka sa bakinka wa ka sai ka yi kabbara tattali in kai haka ka yi koyi da manzan Allah saboda haka manzan Allah duka yi a cikin hadisi jabir wanda muka yi muka yi magana a kai haka ya zo imam bayhaqi ya rawaito a kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama al-hajara idan sallama al-hajara قال بسم الله الله اكبر في الوقت اللي يسمى في هذا الأبيض في بسم الله الله أكبر حتى ما كنتم صلى الله عليه ليش ولا حتى يأتي حديث البخاري لمسلم الموضع ثم ابن الخطاب يكشف ولولا أني إنك حجر لا تدل ولا تنفض ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بما قضيته في وهجر الأسود aiki kuɗi ba za ta ba za ta ba ta iya amfanin kowa sannan ba ta iya cutar da komai ma'ana dutse ne ba a jin bauta ba ne ba a ta ba ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan shi ba da ba zan sumbace shi a nan da yawa ana yi wa maganar Umar bin Khattab mummunan fahimta cewa alhajar aswadin ba shi da amfani inna ki la tanfa'u wa la tadurru ko inna ki la tanfa'u wa la tadurru wannan kuskure ne shi abin da kuma bin khattab yake nufi hajar aswad ba Allah bane ba a bauta ba ya faɗi hakan ne saboda larabawa lokacin jahiliya suna bautawa hajar aswad ba wai yana nufi kawai dutse ne kamar sauran zuwa ba da amfanin komai ba haka yake kamar da ake wannan fahimta dalilin cewa ba haka yake nufi ba ya zo a hadisi cewa a hajjar aswad din an saukar da shi a aljanna ne yana fahimta yace yawan zunubin da mutane aikatawa masu shafar su suke aikatawa sai ya mayar da wannan dutse ko ta yaya dutsen za ka zo ka tafi a aljanna ka ji bai da amfani in ko ba shi da amfanin ma me yasa ake sumbatar za a ke shafar sa sumbatar da shafar ba dan a samu albarkar sa bane an duba wani dutse ne bayan garin shi na biyar sun saboda haka mutane su dinga yi wa nutusi da musamman za a sa fahimta ba haka sai na umar ne ke nuna warmul salatan wamshi ba'd arba'a خلف المقام ركعتين او قعا yace lokacin da kake wannan zagaye din guda bakwai na tawafi yace a uku na farko din ka yi raman raman shi ne ka dinga tafiya ba gudu ba ba sauri ba ba tafiya ana cewa raman saboda mai shi sallama ya yi a cikin sifar hajjinsa kuma ramana da za ta da abuwa kamar da kusan ya rawaito sai manzo a zagaya na farko ɗin guda uku ya yi shi da sauran dokoki ba gudu ba ba tafiya a hannu shi ne raman wanki ba'adu arba'a hudun zagaye hudun da ya rage ya ce to kawai ka yi tafiya daidai yadda aka saba ana yi kalfal makani raka'atai ya wuka daidai da bayan can bayan makam ibrahim ne ya ce ka je ka afkar da rako'i guda biyu bayan ka gama da wasinka gaba daya wadda ma shi ita da darbin sallini musabbin sai shi ne gunnan da yake tsakanin wannan hajjar da aka matsayi shi ake so musabbin yake daidai wannan wajen ya ce ka tsaya ka yi asuwa duk abin da suka bukantu ka na duniyar da rayuwa wani hajjar al'aswada ba a zuwa bayan kayan sallar raka'a guda biyu raka'a guda biyu wajen bayan makamu ibrahim in ka yi wannan kan ka tsaya wajen musabbi ka yi ta addu'o'in bukatunka ya ce to ka ƙara komawa ka sumbaci a hajjar aswadin to daga nan ne bayan ka koma ka sumbaci hajjar aswadin to shi ne za ka fita da ke a kafa da farwa da wata a yankin don ka lura galibi mutane yanzu ba ta yi ba ta yi dalili saboda shi su jama'a su yawa bayan ka gama tawafinka ka yi raka biyu ka zo kun mutum ka yi addu'a kuma ka ƙara komawa wannan cututtuko da jama'an da ka fita kake za ka ƙara sumbatar hajjul aswad kafin ka fita zuwa safa safa da marwa to wannan tsakanin in an ce kowa ya yi wannan to za a dinga mace mace ma da ne saboda haka da yawan mutane ba sa iya wa kurusi da safa safid mustaqbila in kai haka yake ka fita zuwa safa da marwa sai ka tsaya kana mai fuskanta mustaqbilan alaihi kana mai fuskantar sa ثم كبرا سنن كي كبر الله أكبر وهللا سنن كي هيلا لا لا إله إلا الله لكن منذ صلى الله عليه وسلم يكي أو من وجن إذن يزوي تيا إذن يزوي تيا يكي لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكي لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وحده haka yake fara da shi ne abin da yake magana a nan za ka yi sabbara kai haila na kai wasu alimar wasu safi da safa idan ka fara daga safa ɗin saboda dalilin farawa a safa yanzu sun safa mai yake cewa abda'u bima bada Allah faraka sai ya ce zan fara sa'ayi da abin da Allah ya fara a wata insha Allah shi abda'u bima bada Allah bihi thumma raqa thumma thumma faraqa thumma da'a bayna dhalika da yake abda'u bima bada Allah bihi sai ya haura kan abin Allah sannan yayi addu'a a kankani daga safa zuwa murwa ya yi ta addu'a a kankani shi ne wasu alimar da su fasif misalar safa yadda ka tsaya a safa abin da ka yi a safa ta anan ma murwa ta tsaya ka irin sa la ila illa allah da wala sharika da wala la ila illa allah wa da an tarda wa da wa sarabda duk sai ke irin wannan وكيف كيف بالمشي ذنبا yake kai tafiya haba shi ne tafiya kamar raman gudu gudu sai dai shi yana sama da raman gudu gudu haka kamar da gafi gafi abin da ake ce ma basu ne gafi shi ne gudu da a yanzu za ku ga an sa koren canjin tsakanin koren canjin da a wani tsakanin ake buka sanyi da gafi wanda ya wuce ramar da na muke bayani da kai ba ya ce wannan zai wannan ya ce ya zama so ka yi abin da manzala su sallama ya yi saboda shi ma ya yi wannan istifa ya ɗin baskari ne na istifa istifa yadda fi istifa ma'ana ka ji abin da manzala su sallama ya yi أربعة وقفات لكل منهما شافيع والأشواق سبعا سلما يجب إلى الكذوبة ذاك يجب وكاي تجوى أخف وجه كاتا يأخذ أكن صفا كاتا يأخذ أكن مروة فمن زاجا يوكما كاي إلى بقري سبعا سلما أبنى والأشواق المفعول به مقدم نتمم تميمات في الأمر الذي من التوكيد يتنجم في الأرض أي تميما وتميما وتميما الأشواق طبعا كشكل بعدين لدرجة فوق da yawa mutane sun ɗauka zagayawa na tsafa da marwa kamar zagayawa na tsawafi wani wata ran da aka yi aiki har muka yi aiki har shi ya fara a safa in ya zaga ya zo safa ya ce ɗaya in zaga ya yi safa ya ce ni daga ya ci ma bai gama a shi shi ya yi lissafi irin lissafin da ake sawa abin da ake nufi bakwai ɗin daga safa in ka zo marwa daga marwa in ka zo safa haka ake shi sa yake a kan safa ka tsaya so su ka yi addu'a a kan marwa ka tsaya so su ka yi addu'a sannan kuma zagayen kuma bakwai ke abin da ya sa ya zaman to bakwai farkon da ka tsaya a safa din baka yi zagayen ba ka zo ka tsaya saboda haka tsayi wani ya zaman to kuma a kan kowanne zagayen kuma ya zaman to ya zaman to bakwai to shi ne shi yake wasu bima shi da lisa'in wa tawaf wa bi safa wa marwa shi ma'asira yace lokacin da kake safa da marwa da lokacin da kake tawafi da lokacin ko akan safa din kansa ko akan marwan kansa yace ka roki Allah duk abin da kake ka ga ma wurare guda bai da asuwa in tafiya da kake tsakanin safa da marwa kai addu'a a wajen tsawafi lokacin da kake tsawafi kai addu'a a kan dutsen safar kai addu'a kan marwan ma kai addu'a ma'asira tare da ikirari ka nuna kanka kai ba komai bane ka nuna wa Allah kai ke zunubi ne mai laifi ne ka kaskantar da kanka za ka dawo da makakke ka za ka zo za ka zo ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu bukatu gaba daya wa yajibu tuhurani wa tiku ala man safa da tuhari sa'i shara yace wajibi ne sarki guda biyu fahara khabar da muka faɗi shi da gidanta a baya da fahara khabar duk sun wajaba wasiki da kuma rikin tsiraici alamun safa kan wanda ya yi tsawaci a tsawaci wajibi ne ka ji kusuranci wajibi ne kuma ka tsarkake jikinka daga hadasi da habasi gaba daya dalilin wannan hadisin da a musan sallama ya ce waf'ali waf'ali ma yaf'al hajj غير أن لا تشرك غير أن لا تطعن عائشة تيجي kuka akwai hadisin Aisha a wannan bayan akwai hadisin kuma Asma cewa ga yi nan ta zo aikin hajji kuma al'adar ya fara fito mata sai wanda ya ce mata sai da kuka duk abin da aikin hajji zai daidai karfi da wani sai kin samu karfi kuma da wannan tsari yana samun fata komai wanda yi ne da cewa a haɗa sun haɗa su haɗa da rufe rashi ya zama sun sharafi ne da wani rufe rashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da wannan aya ta kultura su bara da ya aika a kuma kafin bayan ya kara aikin da ya aiki a cikin aiki da a makka da ke yau an hana kowa an hana kowa da so ya yi tsawaki tsirara a kashi saboda su da suna tsawaki tsirara ne har zuwa kan suna ta suna cewa har yau mai yau mutum ba a rubu اليوم يبلغ بعضه او كله وما بدا منه فما اهله suna rera wani irin wannan suna ta zagi da ɗakin ka'aba tunanar lokacin jahiliya ɗan mata ɗan mata tunana kawai ɗakin kawai wai yau ɗin nan in na ga dama zai yaye tsireci na gaba ɗaya in na ga dama in yaye wani shafi tsireci kuma in bar wani abin da na yaye kuma ba zai halarta wa kowa ba shi ne aliyo ba da mutum ba a mutum da wa mutum wa ma ba da wa ma mutum suna yin rashin suna a wasu tunana abin da yana abubuwan da mai kusa da aka hana wa su ba a yi a wasu tunana shi ne yake na duk wahatun ta'ayi kaza amma a sa'ayi safa da marwa sarki da nufafire shi da haji ne ba wani wanda ijimaɗi ne irin mulki da na sarki na ne babban da tsawaci a aikin haji ka babu ne a da aka shirkun samu ba sarki da nufafire وقل فلتي وكتبت بمصلى عرفة وكتبة الصادق تأتي للشفاء yace in kai wannan yace ka koma ka fara tarbiya domin ne domin ka tafi inda ake yi sallah a zahar da la'asar ka sau kuma canji a arafa inda ake cewa masjid nan da yake kuma in za ka tafi ka dawo da tarbiyya shi ne wa kubalat din wa kutubatu sati sati kuma ka zo kutuba ta ranar bakwai kuma za ta zo likifa a wata lista wa kutubatu sati sati ka zo ka halarci kutuba da ake ranar bakwai wannan kutuba ne kuma ba ana yin saboda a bayyana wa mutane sun aikin hajji wannan ya zo a hadisi a ibn kudaima ya rawaito a cikin sa bai a ya rawaito a sunan kubra a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a qabla قبل الثروة قبل الثروة بيوم خطبة ma'ana manzon sallama kafin ranar tarwiya shine ranar takwas ga watan zulhijja kenan kafin sa din kaga ya zama ko ranar bakwai ga wata kenan to zai khataba khataba wa allama an-nasa manasiqahum zai yi kutuba a ranar da koya wa mutane da za su kai to shine kutubatul zalimi ko ta'ati ya zama to khabarin kutubatu ko kutubata ya zama to musulmi na ta'ati ka halarci wannan kutuba na ranar ranar bakwai to shi ne ce wata wata min ash-shahr wa wata min ash-shahr rujan min al-mina bi arafat sabi'an nuzuluna in ka halarci hukubar ranar bakwai ga watan hijja saboda a maka bayanin sifofin aikin hajji ya ce ranar takwas ga wata tabbatar zuwa nuna bi arafatun shabu an nuna don mahaddasa musulmi kuma ya ce da a arafa ne ranar tara da watan za mu so mu sauka yana nufin ranar takwas za a fita mina ranar tara da wata za a fita arfa kaga an jera maka aikin haji a sauƙaƙe duk rana ka san me za a yi a wannan rana ɗin waqtasilan waqtasilan na kurb waqtasilan kurban zawali wa adra alkukubatai wasu ma'anna wasu ma ya ce ka yi wanka ya ce dabda lokacin sannan azhar lokacin zawani ka yi wanka wa azura ka halarci alkukubatai kuka guda biyu da ake na rana arba wasu ma'anna ka yi jami'i tsakanin azhar da al'asar a gaba azhar da al'asar ka yi su kafin kenan ka haɗa su wakura kuma ka sallace su da su abu biyu haɗa su da kuma kowanne su za a sallace shi kasaru kenan Zuraika shi ne makomin da na wasu ma'anna wakura Zuraika. Zuraika shi ne a jihar da la'asar ɗinka ka haɗa su ka sallace su kuma kasaru. Zuraika sun man jabalat atrashi ba sannan dutsen arba yake ka haura kan dutsen kana hawa ala wudu'in a bisa alwala ala wudu'in sun ma kunnuwa ba ka kasance kana da alwala sannan kuma ka kasance ka lazamci addu'a ka lazamci addu'a muhallilan kana mai yawan faɗar la ilaha illallah kana tahdidi mutahila kana mai kaskantar da kai a cikin addu'ar naka musalliyan ala nabi mutaqila kana kuma da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da kanta anan da yake summal jabalat adrasi ban da yawa zaka ga masu aikin hajji suna kokarin haura kan cikin hawa wani akan ya haura sun sai ya gangaro ya faɗi wani ya rauni wasu kuma gefe guda ana suna cewa hawa kan dutse a faɗin jita ce haka suke cewa maganar gaskiya ba bidi'a ba ce illa iyaka bai kamata musulmi ya kunta a kansa da ke dole sai ya hau kan kan dalilin cewa ba bidi'a ba ce ne ke cewa arafat kullu haramu shi arafat ko ina gaba daya sun sai bani tabbas da yaqini ba tsakanin cewa dutsen yana cikin arafa to ma dama dutsen yana cikin arafa kaga za ka yi hawa kan dutsen ka tsaya a shi to saboda haka amma kunta ta kanka cewa dole sai ka haura har ka samu rauni ko ka zo ka haraka wani abu ne da shari'a ba cewa alawu buɗe ɗinnan shi ma ana so ne da ya ka muni bayanin cewa a duk aikin hajji ba wani abin da aka sharɓanta masa da sarki banda da ba shi. Kunai a can ba a sarki ya tafi da ke tafi kunai hasan ka ɗan tsaya lokaci kaɗan bayan rana ta faɗi saboda ka tsaya rana ta faɗi kan wani dalilin wannan a cikin sifar harjin manzo da sallama ya zo a cikin wasa mali farafa a yadaihi yad'u hatta zarabat ash-shams manzo sallama ya ɗaga hannunsa rana arfa yana ta addu'a har sai da rana ta faɗi saboda haka duk mahaddacin da ya yi gaggawa ya bar abba rana ba ta faɗi ba ba shi da aiki ana so ne ka haɗa tsakanin ranar da dare duk yadda za ka yi ka isa abba kafin rana ta faɗi kuma karka kutura ka bar abba sai rana ta faɗi ko sakan ɗaya ka tsaya a abba bayan rana ta faɗi an kabta hajji kan yi za ka rafa da jayyar hatta zarafe su shi ba sai da rana ta faɗi shi sa ya ce nai a can ba da gudu shi haka wancan gudu da yi da shi wacan tsari ya ce in kai in ranar ta faɗi kuma ta samu wani na dare ya ce ka tafi kuma musdalifa ka kuce ka je musdalifa a watan sari filma a zamainin alamai na tibi in ka bar arfa ka tafi musdalifa ya ce akwai wasu duwatsu guda biyu ana ce musu al-ma'azamai tasmiya tasmiya ne na ma'azam ma'azam daya ma'azamai ne biyu al'alamai ne da ya fada ya fassara ma'anan al-ma'azamai ne ta biyu yana nufin zuwa su ne guda biyu gefe da gefe idan ka zo wannan wajen nake ka dinga jin gefen hanya kar ka ji tsakiyar tsakiyar hanya saboda haka manzon sallallahu alaihi wasallam ne نكيب سند المركبة نكيب جاز القرآن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكب ana cewa na kaba zai ku shi ne kaucewa daga kan ya tsaye an jira da na kima karka tsakiya can in ka tsakanin zuwa sun guda biyu wanda ake ce musu al'adu kamar da shi ke haka ne kuma mani wakkur fiya wasu man ishari magani yake a nan muzdalifa yake kai kasar ka haɗa tsakanin isha da magaruba ka haɗa tsakanin isha da magaruba wa hakkut wa zikkiha wa wa'adin wajibiya wa ahalilai da zan yake ka sauke kayanka a musulma ka kwana a musulma wa ahalilai da zan ka raya daranka yana nufin da ibadu kenan amma riwayar sahihiya ta zo a kan cewa kawai a daren ana so kawai shi kai wannan jami'i tsakanin musulma da shari'a kawai ta kwanta da sabon ya sa saboda kafin ya yi aiki ya taso a arafa gadi ko abin da za ka duka motsi ga shi balle in a kafa za ka zo ga ne ga waye in mara karfi ne ma wani kwanan ya kare a kanan arafa da duk da riba da su sun da su zai yi saboda haka a haka kuma ka zo mutu riba shi da kwana kana nan shi da kwana kana na shi da kuma in ka duba gobe akwai kyan aiki a gaban ya wato gari za ka je a jam'atul aqaba to dukkan nan da za a jifa na farko na ranar sallar nan akwai ko akwai wahala kuma galibi daga wannan tutai a je maka a kafa ake zuwa saboda idan ka ce za ka yi a mota ma ne ka san sai ya ga kuma in ka je maka ma ga tawafu ibada a gaba tawafu ibada nan mutane miliyoyi suke za ka shiga cikin su to idan jiya ka kwanta baka kwanta ka ga mun ka za ka raya da ranka na da na da su da salatu da za ka yi mun dan ya ga wannan da suke cewa raya da ranki a ce to wannan ba gaskiya ba ba shi a ba dalilin da yasa ban sai zama ba shi a ba ce saboda mun samu hadisi wanda imam tabawani ya rawaito yana cewa man ahya lailatul fitr wal adha لم يمت قلبه يوم تموت القلوب da ya raya daren sallan azumi ko ya raya daren sallan layya saboda daren mutane ba a ji daren sallan layya to zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da suka can mutane wannan ranar ba yana nufin ranar sallan layya gashin zamu da sun za mu yi gamun da muke rayuwa galibin bukatun mutane ba imani a cikin saboda haka ne za su yi kowane abu na rashin cikin za su cikin ba lokacin da galibin mutane haka ya zane su shiga wannan hadisi a cikin kanarinsa akwai wani rawu ana ce masa umar bin harun al-jarfi wannan kuma yaron sannan wasu da isa saboda ka da isa da wannan a duniya musamman ma imamu na sa'i shi a sanar a sharaɗinsa idan rawu malaman jami'in wasu adiru da su imani a kan da imanta shi ba sai rawaito na shi shi wannan imanin mutum والنفسي ما لم يتفقوا تركا له وآخرون على حق yake cewa shi mamun da zai rawi in ne malaman da rubuta ta ajin da su yi su fara ba da haƙo a kan da yi su fara a wani yankin ka su ne da yake wannan hadisi a bisa shafin na sa'i ne hadisi وفيه وأعن ليلة وصلي صبحك وغلق ريبك نجي كي تبقى أصباح إنك أنا مزدلفة وغلق ريبتك كافتا دوامنا الدربو تدريب فيه كفتا da asba asban fari a rubutu sai ka fita ka je تفكيرك يضمن أفريقيا كيف وجه وجود مشعر من إسفار إذا كفتا cikin muzdalifa kake ka kwana to in ka isa gun da ake cewa almashar hawa shi ma wani dutse ne wani dutse da almashar hawa wanda qur'ani ke cewa in kuma inda almashar hawa in ka je gun wannan dutse ka tsaya kai addu'a misali har zuwa lokacin da haske gari zai jari gari zai jari wa asiri an fi batin wajin nari in kai a kolin koyi inda ake ce mishi wajin nari yanzu suna kiran wajen al-muhaffir kuma yake zaɓin ma suna kiran shi al-muhaffir wasu suna cewa wani gungun wanda ke shi ne cewa kalilai da kujaji muhaffir ولا ولا تبعد عن حظك حيث محطة دولة من شفت ربنا يا يا قيا يا قيا وشيء أنا شو إن كان بطل وادي النار دي yake ka dinga tafiya da sauri amma in aikin hajjin wannan zamanin bai taɓa yiwuwa ka iya tafiya tafiya ne haka wani da zamu da shiga kai ta tsaye ma sai an yi duk irin kokarin da aka yi a yanzu to a kan shi wannan batsun wadi nari shi ne ake ce mishi da muhammadu kafin da ke وتلك ما تكون نحو العقبة فرد لديها بجدار سبعة يشي كي تتبيع كما يبقى بنجر العقبة عقبة سنة منان شيء فرق جدا جدا بلا إعلان السبعة wanda ba a hana ta da sauran mutane ta kaɗai za a shiga da kai ta tafiya wani wurin ne farji da dai ha bijitar sab'a yake sannan kai ba a wajen da suka su guda bakwai in asbali sifafu sun zalifa kalfuni a nan sifofi ne na wannan duwatsu ya ce wannan duwatsun ka tsince su shi ne malan sifafu ana ɗauko su ne min asbali ta kwarin wannan kwarin kwarin zalifa da kwarin zalifa a nan za ka ɗaya wannan duwatsun sannan shi yasa yake nuna da ba kalkuli da zaman to kamar kuciya wannan girman wannan mutum kenan wani kalkuli wani har hadiya din ki abba au kafta yace sannan idan ka tsayar da ka ajiye hadayarka a arafa to sai ka yanka hadayarka misali ka yi aikin hajji kamar ko ba aikin harshen tabbaci ita yi ba amma kuma akwai hadaya ta hau kanka a wannan lokacin ka dakatar ko ka ajiye hajiyar a arafa sai ka yanka hajiyarka yasa ya ce in ki arafa au a au kaftan ai in au kaftan ki arafa wa'ali wa sirrin baiti au kaftan wa'ali wa sirrin baiti yake ka aske kanka sai ka kama hanyar ka zuwa ɗakin ka'aba zuwa maka kenan fafu sai ka yi tsawafi farko wasanni musu da zaka na'ati sai ka yi tsawaji ka yi tsarka raka a guda biyu wajen haramun tsari cikin wancan sifa ɗin da aka gaya ma a farko irin wancan warki fasalli surati na waje warki fasalli surati na yace ka koma in kai wannan tsawon ibada da shi sai ne daga cikin sunnai da muka faɗa ka koma ka sallaci a za a zaɓa وفي ذكر الزواج من لا yake ka koma na kafana a can in ka gama tsawon kafana isra zawali gani fulkin bushewar gobensa ma'ana ba shekaru dab da bushewar rana dab da kamar lokacin azahar domin shi ne sai ka je ka yi jamarati guda saɓani shiya da gani da ƙarfe tsayin gani na tuki da ke karka kuskura daga gabar wani daga fata fata jiki gani ko a fata jiki ko na tafi a wata nufa daga fata jiki su gani na tuki kuma daga a fata jiki su gani ثلاثة جمرات بين المخلوق من إرث إرث ثلاثة جمرات يجي ونم جمرة guda uku gaba ɗaya su za ka ci ba ba guda ɗaya kamar na jiya ranar sallah ba in tafi hasaya kuma za ka yi jifan ne da duwatsu guda bakwai abin da yake nufi duwatsun jifan farko na ranar sallah a kwarin muzdalifa za ka zinko amma duwatsun jifan wayannan ranakun da yake magana don wanda za ka yi wa jamarati guda uku duka a nan ne na ɗin za ka yi kulli jamratin wa kike da'awa yace kowace jamra za ka jefa da zuwa ne bakwai sai da man kofin kun kana da zuwa sun bakwai kamar kungiya da muka fara a wani guda uku ke kowace jamra tana da zuwa sun guda bakwai wa fitri da'awa ta tsaya kuma in kai jifan kai ta addu'o'i tawilan israr audayen israr awwalayen dutse na jamra na farko da kai ba da na biyu kowanne ka tsaya kai ta addu'o'i abin da yasa shi ma na na farko da a farko na farko guda biyu na farko da da yayi jifan bai tsaya ya addu'a ba kawai kuma ya ce a jifan zama ba guda biyu na farkon a tsaya kai addu'a a tsira a kabatan sannan al'akaba din yake ka kirke ta ya zama to shi ne a ƙarshe za ta yi ba wancan na farkon ne wa kullu rammi wa kullu rammin kabira sannan duk dutsen da za ka je ba to ka ce Allahu akbar kai ka ba saboda faɗan Allahu akbar din ne ma aka ce ka yi jifa wanda ya zo a hadisi inna mashi inna mashi wa sawabi wa sa'i bayna safa wal marwa والرمي أو الرواية بإصابة نعم أواتم كنزة ويبعد أواتم أجل فقال مرة ما باع ونم شيكا وش أي كتابة كيف أنت ذاك يا أكاني كيف ولا من جماعات ولا من تسليم باجيفا هو أسير باجي أي كتابة Allah a kafin da za ka faɗa a cikin lokacin da za ka yi da wannan zuwa cikin ne ake kare da shi sa ya ce ma wa kulla ban yi tafiya wasu arka za ka sani sannahar yanzu ya ce haka nan ka yi hakan kwana na uku na ranar sama yana nufin rana na biyu da na uku haka za shi yake wajib in shi da wata in ka so kuma ka kara ranar hudu ga ga sallah shi ne ba mun ta'addada shi yomin falaik ma'adai shi ne ranar hudu sallah wa mun ta'arka wa falaik ma'adai da mun ta'arka shi ne ranar hudu bayan sallah musamman ma ku don kai wannan ya ce abin da ake nufi ake nema na aikin hajji don ka koro ka aka jero maka da dalla in ka kwana biyun nan kana ciwo in ka ci kara kwana ɗaya suka zama sauka da cikin da abin da ake nufi na aiki ka jero ka ce ya ce ka ya kare. Thank you. Thank you.